واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi gaba ku manyan malamai da limamai da shugabannin al'umma da sauran jama'a da ke wannan masallaci na cikin da na waje gaba ɗaya ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa sannan ina baku haƙuri bisa ga zuwa na a makare wannan ya faru ne saboda gaskiya bani da koshin lafiya tun kwanaki kaɗan da suka wuce baya to wannan yasa ban zo a kan kari ba sannan kuma um, maudu'in da aka bani in yi magana a kai yana da faɗi da yawa waɗansu ababen na rubuto don kar in mance tunda ila rashin wadatacciyar lafiya ya hana ni tuno ababen da ya kamata in faɗa amma duk da haka ina ganin maudu'in ya yi faɗin da ba zai iya yi wa ɗauke shi gaba ɗaya ba in dai ba gutsire gutsire ba muhimmancin ilimi a rayuwar al'ummar musulmi da kuma kokarin neman na kai ma'ana dogaro da kai ko sana'a waɗannan ababai ne waɗanda suke da matukar muhimmancin tunatar da al'ummar musulmi su musamman a wannan duniya da muke ciki ta yau a matakin mu na gida Najeriya da kuma taki na waje domin kowa ya san cewa wannan karni da muke ciki na yanzu waɗannan shekaru guda biyar na ƙarshe da muke ciki shekaru ne waɗanda suke ɗauke da waɗansu al'amurra guda biyu da suke iya zama kamar tufka da walwala abu na farko bunƙasar al'ummar musulunci da yaɗuwarsa a wurare daban-daban ƙididdiga ta nuna shiga musulunci a america bayan harin 11 september zuwa yau wato adadin masu shiga musulunci ya ninninka waɗanda suke shiga kafin harin 11 september sannan kuma banda Amerika a turai gaba ɗaya turai ta gabas da turai ta yamma ko ina musulunta ake sannan a asiya duk ko ina musulunta ake inda aka fi ko ina adawa da musulunci sai zanto a wurin kuma aka fi shiga addinin musulunci to kaga wannan wani abu ne mai ban sha'awa mai burgewa da kayatarwa to abu na biyu wanda yake kishiyar wannan daga 11 September kuma zuwa yau wato ba taɓa yin wani lokaci ba wanda gaba ɗayan kafirai suka yi tarayya da zuna wajen yakar musulunci hasali ma suka sami goyon bayan waɗansu bara gurban musulmi akan hakan irin wannan lokacin domin bayan 11 Satumba ne zuwa yau Amerika ta shiga Afghanistan ta karya gwamnatin Taliban ta tarwatsa su suka fita daga kabul da manyan garuruka suka shiga cikin dazuka suka hijira a bayan 11 Satumba ne kuma amerika yanzu ta shiga iraki take dukkan abubuwan da take na ta'addanci a garuruwan fanduja da garin ramadi da sauran waɗansu garuruka sannan kuma bayan 11 september ne dai wato ainihin aka sanya wa musulmi wato wani irin takunkumi na kokarin hana musulunci yaduwa a dukkan kasashen turai gaba daya ta yadda a yau idan ka shiga america ba wai gama garin mutum ba irina na wanda ba mu da mulki in dai sunanka musulmi ka shiga america duk mukamin ka ba zai hana a bincike komai naka ba hatta soft ɗinka safar ka ta kafa sai an bincika domin mataimakin prime minister na malaysia lokacin da ya je america hatta belt ɗin shi aka sai sai ya cire tun da sunan shi musulmi wanda ga ka'ida ta diplomasiya bai kamata a bincika dukkan mutumin da ya kai mukamin mataimakin shugaban kasa ko prime minister ba a wata kasa amma america tana yin wannan to kaga wato wani hali kenan na kaskanci da al'ummar musulmi suka shiga ciki idan muka lura a nan cikin gida kashe-kashen da aka yi mana a waɗannan shekarun sun tsara waɗanda aka taɓa yi a baya idan muka lura kuma a mataki na duniya a filistin da yankin Kashmir da Jamo da yankin Fatami a kasar Thailand yadda yake faruwa a yau da filistin inda yan gwagwarmaya suke da duk inda mutanen kirki suke yawan kashe-kashen da ake wa al'ummar musulmi ya tsara wanda aka taɓa yi kafin ilimin Satumba to kaga waɗannan hannaye al'amura ne guda biyu masu hannu riga a waje ɗaya ga yaɗuwar musuluncin da sa. da yadda adadi mutane da yawa suke shiga a waje ɗaya kuma ga rauni da gaskanci da a kashe a ɗaure wato wanda yake faruwa to me ya kawo wannan menene abin da hakikalin ya kawo wannan matsalolin da suka kawo waɗannan suna da yawa amma za ka iya takaice su akan al'amura guda biyu na ukunsu guda biyun sun shafi muhadara ta za su fito a cikin muhadara na ukunsu wanda bai shafi muhadara ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharar zuwa gare shi a cikin hadisi ingantacce yace na roki ubangiji subhanahu wataala kar ya halakar da al'ummata ta hanyar fari ta yadda ai fari gaba ɗaya a mataki na duniya a rasa abinci mutane su mutu da yunwa Allah ya an samu wannan addu'a ta yadda idan an yi fari a wannan garin zaka samu a wani garin kuma a wannan shekarar aka fi samun amfanin gona Allah ba zai jabaru duniya gaba ɗaya ta da fari a inda aka samu karancin abinci a wata shekara a wata shekarar a tarihin su ba samu abinci ba irin na wannan shekara abu na biyu yace na roki ubangiji kada ya dora abokin adawar al'umma ta a kansu ta yadda zai halatta alfarmarsu ya ci mutuncin su ya ci zarafinsu sai Allah ce na an samu ka amma da sharadi ba zan taba ɗora kafirai akan mummunai ba ta yadda za su keta mutuncin su ci mutuncin su gaba ɗaya. a duk inda suke har sai in kafarai din sun samu goyon bayan mummunai har sai in mummunai din sun rinka yakar junansu da kansu su kashe junansu da kansu su kulla wa juna makirci da kullalle ne wannan na sun ga bayan wancan wannan ya suna ga bayan wancan a wannan lokacin ne sai Allah ya ɗora kafarai a mu ba don sun fi mai yawa ba sai dan mun raba dabaran mu gida biyu rabi muna aikin musulunci rabi kuma muna yawa wa junan mu makida da kitififi da makirci da ita to a wannan lokacin sai ya zanto abinda abokin adawa ke bukatar wata ɗaya kafin ya ci nasara a kanmu mu da kanmu mun ba shi damar ba sai yayi wata ɗaya ba zai ci nasara cikin mako ɗaya ko cikin kwana goma wannan hadisi yana da cikin sahihu muslim wannan abu ne da ya kamata ya biya kowane mai hankali ya je yi tunani malami ne shi mabiyi ne shi sarki ne shi limami ne shi ko ma waye shi in dai yana danganta kansa zuwa ga musulunci ya zai yi tunani akan wannan bari in shiga cikin muhadaran kai tsaye sauran abubuwa sun fito na farko dai muhimmancin ilimi cikin addinin musulunci ilimi a cikin addinin musulunci abu ne mai muhimmanci kuma ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ta'ala a cikin ni'imomin Allah mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta addinin musulunci mutum ya samu kansa a matsayinsa na musulmi daga nan ni'imar da ke bi mata wajen muhimmanci ita ce ilimi ubangiji ta'ala ya nuna bayanin muhimmancin ilimi cikin ayoyi na alqur'ani mai girma manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya jibinci nauyin yin bayani a cikin hadisai masu tarin yawa amma kowaɗanne zan ɗauki misali ne ba nufi na ba in kawo dukkan ayoyin da suke magana akan ilimi amma sai dai in kawo waɗansu don buga misali ubangiji ta'ala ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz wato cikin suratu ali imran shahidallahu Allah ya shaida ya bayyana annahu la ilaha illahu cewa ba abin bauta bisa ga haka mala'iku ma sun shaida ba abin bautawa bisa ga tantanta sai Allah wa ulul ilmi haka ma abota ilmi ma sun shaida cewa Allah ne kadai ya cancanta a bauta masa wannan shaida daga bangaren na uku kawai ta samo asali bangaren ubangiji ta'ala bangaren mala'ikunsa bangaren ma'abuta ilimi wanda ba mala'ika ba sannan kuma baya cikin ma'abuta ilimi ya shaida ko bai shaida ba inda ya shaida da Allah ya faɗa amma ubangiji ta'ala ya nuna shahidallahu annahu la ilaha illa huwa na ɗaya kenan wal mala'ikatu na biyu wa ulul ilmi na uku ba su da na hudu qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim al imam al qurtubi a cikin tafsirin sa yace fi hadhihi al ayati dalilun ala fadl al ilmi wa sharaf al ulama a cikin wannan aya akwai abin da ke nuna falalar ilimi kuma yake nuna matsayin malamai da falalar fa innahu law kana ahadun ashrafa min al ulama da a ce akwai wani mutum da fi malamai mutunci da daraja la qaranahum Allah subhanahu wa ta'ala bismi da Allah ya gwama sunan shi da nasu a cikin aya amma tunda ba wanda yafi malamai sai Allah ya gwama sunan shi da na mala'iku da na malamai bai amince kowa ba da haka duk wanda ya zama malami ko ɗalibin ilimi mai da zama malami ya sa rai ya shiga cikin wannan taron wa ulul ilmi wasmu mala'ikatihi da sunan mala'ikunsa kama karan nasmal ulama kamar yadda ubangiji ya gwama sunan malamai da haka al-imam ibnu kasir yace wa hadhihi khususiyyatun azimatun lil ulama fi hadha al-maqam wannan aya tana nuna wata khususiyya ta malamai ta yadda ubangiji ta'ala ya haɗa sunan shi da na mala'ikunsa da na malamai a wuri daya cikin ayaba a kawo wani ba cikin taron sai su kadai in ba cikin alqur'ani da ke nuna muhimmancin ilimi sai wannan ta isa ta zaburar da mu mu dage wajen neman ilimi da karatu aya ta biyu da zan kawo a matsayin misali faɗin Allah ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala a bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma wannan rabi ne na aya cikin suratul taha wala ta'jal bil qur'an ka daina gaggawar karatun alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a kammala karanta maka kafin a kammala yi maka wahayinsa abin da ke faruwa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da mala'ika Jibril ya zo yana karantar da shi alqur'ani idan ya kama aya kafin ya dare karkanta sai manzo Allah ya faro farkonta baya jira sai an gama dan yana gaggawa kar ya manta so yake da mala'ika ya faɗa shi ma ya faɗa saboda ka'idar karatun alqur'ani baya yiwuwa sai da talatti wato faɗi in faɗa malumi maka darasu kana maimaitawa in ba haka ba ka iyawa to sai manzo Allah ke gaggawa dan ya koya sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa cewa ya daina wahalar da kansa ya bari sai mala'ika ya gammala karanta duk abin da zai karanta ko sura guda ce su kutun ko aya ɗari ce ko ɗari biyu in ya gama gaba ɗaya to daga baya sai zo karanta ne ma'anar wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu daidai da faɗin Allah ta'ala la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi kada ka yawan ka daina yawan motsa harkanka dan kai gaggawar karatun alqur'ani ka tsaya har mala'ika ya kammala inna alaina jam'ahu wa qur'ana tara alqur'ani a cikin zuciyarka da sa ka iya karanta shi abin da yake akan mu ne ba akan kai shi ba mu za mu tara maka shi a kirji ka haddace ba tare da ka maimaita so biyar so shida so bakwai ba ka iya karatun ba tare da ka je kiskadi ba hafizun bila darsin kenan alimun bila kaftan hafizun bila darsi sallallahu alaihi wa sallam da haka fa iza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun umarci mala'ika ya karanta maka shi to bayan ya kammala to sai kuma kai karanta an gane ko to shine wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi sai Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma wannan shine mahallu shahid din da na kawo wa qul ka rinka cewa rabbi ya ubangiji zidni ilman qara min ilmi Allah yana da dama ya da manzansa ka rika cewa in kara ma kyau ko in kara ma kuɗi ko in baka mulki ko in baka wani abu amma sai ce ka ce kara mun ilimi sai wannan ya nuna shi ilimin ya fi kuɗin ya fi mulkin ya fi komai da komai da dan zai samu a duniya dan abinda jama'atul din al-qasim yake nan faɗa cikin tafsirin sam hasan ta'wil yace in Allah madaukakin sarki bai taba umartar annabi cewa roƙe ni kaza ba in ba ilimi ba wannan sai nuna ilimi ya fi sauran al Ibn ibnu kasir a cikin tafsirinsa ya ce Ibn uyayna wato ibnu uyayna shine sufyan Ibn uyayna wanda yake ɗaya daga cikin malamai da cikin tabi'u tabi'in sufyan ibn uyayna ibn uyayna yake cewa wa lam yazal sallallahu alaihi wa sallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wa jalla manzo Allah bai gushe ba wajen ƙara bunƙasa da ƙara neman ilimi da ƙara bincike akan ilimi har ya zuwa lokacin da Allah karɓi rayuwarsa bai taɓa jin ya je wani matsayi ba da ya ce yau kam na kammala karatu shi yasa malamai ke cewa daga ranar da mutum ce yau na kammala karatu na kare karatu to daga ranar ne ya ɗauki raunin jahilci ya naɗawa kansa ba a ƙare karatu a iya kare wani littafi da aka sa a gaba a iya kare wani matakin karatu ka gama digiri na farko da na biyu har ka yi PhD har ka samu professor amma ba a kammala ilimi daga lokacin da ka zama profesa a wannan ranar babu mamaki a tambaye ka tambaya goma sha biyar ashirin baka san ko guda ɗaya ba wani mutum ya nika gari tun daga kasar andalus karshen duniya daga yamma ya zo madina ya sami imam malik ibn anas da fatawoyi arba'in yake tambayar imam malik a ciki ya ansa masa guda bakwai talatin da uku yana cewa la'adari la'adari. yace yanzu kai ne imam malik din da ake aka cika duniya da labarin sa gashi na zo ta mai kana cewa la adri la adri yace idan ka je garin ku ka ce na samu imam malik jahili ne bai san komai ba saboda tawadu'un su abinda ba su sani ba sai ce ba su sani ba abinda suka sani kuma sai su faɗa saboda haka da ilimi ƙara ta ake maza Allah bai bushe bai yana ƙara ilimi har lokacin da wato ainihin ya bar duniya aya ta uku daga cikin ayoyi ko in ce bangare ne na aya amma bari in faro farkonta dan a tantance a ina take Allah ya yi ayu allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsah Allahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wato ya waɗanda suka yi imani idan an ce da ku tafassahu fil majalisi da Allah dan mata da Allah dan zakuda a wurin zama fafsahu to ku dan mata din kudan za ku da abokin ku shi ma ya samu wurin zama din yafsahi Allahu lakum kuma Allah zai dan yalwata muku yadda kuka yalwata wa wani wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat abin da yake da alaka da maganar mu a cikin ayar shine yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ubangiji na ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imanin cikin ku da ma'abuta ilimi zuwa ga darajoji Allah bai ce daraja ɗaya ba sai ce daraja mai ilimi da imani Allah na ɗaukaka shi darajoji ba daraja ɗaya ba hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim wanda malamai sukan kawo shi wajen fassara wannan aya Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi ya taho daga Madina zai je Makka gwamnan sai da ya bari a Makka sai suka ci karo da shi da Umar a Usfan Usfan wani gari ne akan hanyar Makka zuwa Madina sai Umar dan Khattab ya ce ah wa ta baro wa mutanen maka kuma kai da aka sa ka sarki a garin ko gwamna ka to ka tafi sai ce ai na halifantar da wani wata bukata ta fito da ni wa ta halifantar musu sai ce ibnu abza waye kuma ibnu abza sai ce maulan min mawalihim wani yantaccen bawa ne cikin bayan mutanen makka sai umar ka fada ce a istakhlafta alaihim maulan yanzu kuma kai sai ka halifantar da bawa cikin bayi ya to shine gwamnan makka sai ce innahu hafizun li kitabillahi wa alimun bil fara'id yace gawurtaccen mahaddacin alqur'ani ne sannan kuma masani ne a bangaren ado sai Umar dan Khattab ce lalle dama na ji manzon Allah na cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yaba'u bihi akharin Allah na ɗaukaka waɗansu mutane sakamakon wannan littafi ya kuma dan kufar da waɗansu sakamakon duk wanda suka koyi Qur'ani suka haddace shi ko suka yi laushi a ciki suka san fassarar shi suke aiki da shi za ga Allah ya ɗaukaka matsayin su dukkan wanda ya jahilci alqur'ani bai haddace ba ba ya kaman ya haddace bai san komai a ciki ba sai ga Allah ya dankofar da shi kasa Allah ba zai taba hada su gaba ɗaya ba ba yanda za a yi masanin alqur'ani ya daidai da wanda ya jahilce shi inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin wannan hadisi yana cikin sahih muslim sannan kuma ibnu jarir al-tabari ya ruwaito magana a cikin littafin sa na tafsiri jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an wato ibnu jarir tabari shine ake wa lakabi da shaykhul mufassirin wato in dai ana maganar tafsiri aka je shi wato kamar an je magariyar fikewa sai dai a dawo baya a babin tafsiri ya ruwaito magana daga katada ibnu bi'ama as tadusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda Allah madaukakin sarki ba shi kwakwalwar harda shi ne yake cewa ma bai ba a fi sauda a qattu ko ma katabtu sauda a fi bai ba a qattu yace tunda nake ban taba rubuta baki a cikin fari ba abin nufi ban taba sa tawada a cikin farar takarda ba wai dan in yi rubutu saboda makaho yana cewa wa ma qultu li muhaddisin qattu a'id alayya ban taba cewa wani malamin hadisi da ya zauna yana bada hadisi ba mai mai ka mai kace yace da ya faɗa sau ɗaya na rike yace wa ma sami'at udunaya shay'an illa wa'ahu qalbi kunnuwa na ba taba jin wata kalma ba face zuciyata ta haddace da haka ake sa shi cikin jagoran masana tafsiri a kasar iraki a lokacin tabi'ai irin yadda aka sanya mujahid cikin jagoran masana tafsiri a garin makka irin yadda aka sanya wato ainihin abul aliya ar jagoran masana tafsiri a lokacin tafiya a cikin mutanen madina qatada yake cewa game da wannan aya ta rafi Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yace inna bil ilmi li ahlihi fadla ilmi yana tabbatarwa ma abutansa falala wa inna lahu ala ahlihi haqqa sannan ilmi yana da haƙƙi akan waɗanda suke da shi wala amri lal haqqu alayka ayyuhal alim fadl wallahu mu'ti kulli dhi fadlin yake cewa ina rantsuwa da Allah cewa lallai ma'abucin ilimi yana da falala yana da kuma wani wajibi da Allah ya dora masa ne sanar da ilimi yace kuma falalan nan na ma'abucin ilimi yake da ita falala ce daga wajen ubangiji wanda yake baiwa dukkan ma'abucin falala falalarsa to waɗannan ayoyi guda uku su zan takaita a matsayin misali a bangaren hadisai dangane da hadisan da suke nuna falalar wato ainihin ilimi akwai hadisi da aka karbo daga Safwan ibn Asal al-Muradi Allah ya kare yadda a gare shi yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana masallaci ya kishin gida akan wani gwadan saja ya kishin gida haka ya tayar da kai da shi fa kuntu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-ilma sai ce da shi manzon Allah gani na kawo kaina na zo neman ilimi almajiri ne ya zo neman ilimi sai manzon Allah sallallahu alaihi ce da shi marhaban bi talibil ilmi yace madalla da mai neman ilimi inna talibal ilmi tahuffuhu al mala'ikatu wa tudhilluhu bi ajlihatiha dalibi mai neman ilimi mala'iku na masa kawanya sukan lullube shi da fukafukansa sai dai ba zai gani ba su lullube shi da fukafukansu yarkabu ba'dhum ba'dan wani mala'ikan ya hau kan wani wani ya hau kan wani hatta ya bulugu sama a duniya har sai sun kai sama ta daya saboda me min mahabbatihim lima yatlub saboda suna kaunar abin da ka fito nema shine ilimi banda dalibi ilimi ba wanda mala'iku ke wa fareti duk gwamna su shugaban kasa sojoji ne suke masa fareti da gashin baki buzu buzu sun zazzare ido amma bi ilimi <laughs> mala'iku ne suke masa fareti la ya'tuna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun <laughs> su ko wancan kila wani daga Mes ya fito a narke yake ya bugu tilis amma kai ko mala'iku ne suke maka fareti wannan ke nuna fallalar mai neman ilimi wannan hadisi imamu Tabarani ya rawaito shi da isnadin jayyid idan sun ce jayyid ya iya zantowa hadisi hasan ya iya zantowa hadisin sahihi saboda suyuti ya ce walal qabuli yutlquna jayyida as-salih as-sabit mal idan sun tashi bayani su malaman hadisi a yaran su duk karbabban hadisi sun ce masa jayyid ko su ce masa as ko su ce masa as ko su ce al-mujawwad yace wa hadhihi bayna al-hadisi wal hasan wa bayna as-sahihi wal hasan waɗannan kalmomi duk ana amfani da su imma domin hadisi hasan imma domin hadisi sahihi hadisi na biyu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi sanannen hadisi ne a wajen ku manzo Allah ce man nafasa an mu'minin kurbatan naf min kurbi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah dukkan mutumin da ya kawarwa wani mummuni wani bakin ciki cikin bakin cikin duniya to shi ma ubangiji zai kawar masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin kiyama wani mummuni na cikin kunci talauci fatara rashin lafiya rashin abinci ka bashi abinci baya da lafiya ka ɗauki nauyin maganinsa ya kasa biyan kuɗin makaranta ka biya wa ɗansa kuɗin karatu ka ka kawar masa da bakin ciki cikin bakin cikin duniya ɗakin sana yoyo da damana ka gyara masa katangar gidan ta faɗi ka tayar masa da ita zai aurar da yarsa ya rasa yadda zai baya da abin da zai kai ta gida ka taimaka masa ya yi masa wani bakin ciki cikin bakin cikin duniya to kai ubangiji zai yayi maka wani bakin ciki cikin bakin cikin ranar tashin kiyama yace wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah dukkan wanda ya suturce musulmi to shi ma Allah zai suturce shi duniya da lahira lahira wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah alaihi fi dunya wal akhirah dukkan wanda ya sauƙaƙa wa wani musulmi shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawan nan yana cikin taimakon nan uwarsa musulmi mahallin shahid cikin hadisin inda zan fara daga yanzu manzo Allah ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ila aljanna dukkan wanda ya kama wata hanya yana neman ilimi ubangiji ta'ala zai hore masa wata hanya wato ainihin ta zuwa aljanna wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah ba yadda za a yi mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah wato masallaci kenan domin masallaci dakin Allah ne kowa ne ya gina shi ba na shi bane ba eh, ya zama na Allah madaukakin sarki da haka ya zanto ba a gadon shi mutum baya mutuwa a gaji masallacinsa ko da shi ya gina da kudinsa sai dai irin masallacin nan da ake na gida ɗan nan sai hudai mutum biyar to kaga wannan dama a cikin gida yake za ka zo sallar asuba ka kwankasa mai gida ba za a bude maka ba ko ba haka ba amma dukkan masallacin da aka bude kofofinsa a waje ba a cikin gidan wani ba to kaga wannan masallaci na Allah ne da haka ba da za a yi mutane su taru cikin daki cikin dakunan Allah ya nuna kitab Allah suna karatun littafin Allah a tilawa kenan wa yatadarasunahu bainahum suna darasin sa wajen fahimtar ma'anarsa ba yanda za a yi mutane su yi irin wannan illa habbat humul mala'ika ba sai mala'iku wato ainihin sun kewaye su wa gashiyatuhum rahama sai sai rahama ta lullube su wa zakarahum Allah fi man indahu sai kuma Allah ya ambace su wato a fadarsa ta mala'iku sai manzon Allah karshen hadisin yace wa man babba bihi amalu lam yusri bihi nasabu dukkan wanda aikinsa ya mayar da shi sahun baya dangantaka sa ba za ta mayar da shi sahun gaba ba wato Allah na yi wa mutane hisabi ne kowa gurgudan imaninsa da aikinsa na gari amma ba a yi maka sakamako dan gidanku ko dan mahaifinka ko dan kabilarka ko dan garinku duk garinku sun zama mutanen kirki ga ba mutumin kirki ba ba ruwan Allah da ke duk gidanku sun zama mutanen kirki waliyan Allah kai baka zama na gari ba baka zama waliyan Allah ba ruwan Allah da ke ina fata an fahimta wato kowa ana masa hisabi ne a karan kansa ba wanda za a yi masa hisabi dan alfarman mahaifinsa ko kakansa ko gidansa ko kabilarsa ka duba annabawa gaba daya da Allah ya safo cikin surtu maryam tun daga farko annabi zakariya da ɗansa yahaya aka ambaci annabi isa dan da maryamu aka ambaci annabi ibrahim wa zikru fil kitabi ibrahim aka gama wa zikru fil kitabi musa wa zikru fil kitabi isma'il wa zikru fil kitabi idris duk aka lissafa waɗannan annabawa sai Allah ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma nuh ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا waɗannan su ne annabawa da Allah ya musu ni'ima cikin zuriyar gidan annabi Adam da waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa ma'ana iyayensu da kakanninsu da muka ɗauka cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il cikin zurriyar Ibrahim cikin zurriyar Isra'il shine Yaqub alaihi salam wa min man hadaina cikin irin waɗanda muka shiryar muka kimtsar da su wajtabaina muka zaɓe su idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya yayin da duk aka karanta musu ayoyin ubangiji sai su faɗi suna sujada kuma suna kuka don jin tsoron Allah to waɗannan waɗanda suka wuce din kenan amma me ya faru daga baya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya waɗanda suka maye gurbin su ba su yi aiki irin nasu ba wato albasa ba su yi halin ruwa ba sai ya zanto halayen mahaifinsu daban su kuma halayen su daban halayen waɗancan nagari da suka wuce a baya daban su kuma wanda suka biyo bayan halin su daban a ba'u salata sun tozartar da sallah wata ba'u shahawa sun bi son zuciya a madadin su bi doran nasi sai suka bi son zuciya a madadin su bi koyarwar annabawansu sai suka bi son zuciya sai Allah ya fa gayya da sannan za su haɗu da azaba ranar tashin kiyama sai wa illa man taba sai wanda ya farga ya gane ya tuba wa amana wa amila salihan wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yadkhuluna al wa la yuzlamuna zuwa karshen ayoyi da haka dai wato ainihin abinda ake bukata ga mutum shi a karan kansa ya zama nagari ba ya ce wato ainihin zai dangantaka da garinsu ko kabilarsu ko shehinsa ko malaminsa ko mahaifinsa ba wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi a matsayinsa na dan adam mai wayo da hankali wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su wajen nuna wato ainihin falalar ilimi daga nan gurin sai hadisin da imamu tabarani ya ruwaito a cikin al-awsat al-kabir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nas innamal ilmu bis-ta'allum ya ku mutane ku sani fa ilimi sai an koya za a iya ba wata addu'a da za ka karanta kawai sai ka zama mai ilimi ba wata aya da za ka rubuta ka sha ka zama mai ilimi lokacin da muke karatun allo wajen kokarin haddan alqur'ani mun ga wanda suke shan wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin a matsayin maganin hadda alqur'ani ce kafa 100 ko 1111 mun ga wanda suke shan wallazina jahadu dina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muslimin cewa maganin haddari waɗansu ma banda ita sai su haɗa da naman kahuhu alhuda huda da an ce shine alaramman cikin tsuntsaye wai fa da gardawa suke faɗa wai in ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya kai kan wancan bishiyar ya sauki qur'ani da haka sai a kama shi ba ma a cin sai a yanka a daidai sai a kyale shi ya bushe sai a dake si gaba ɗaya har gashin sa sai a rubuta wata aya sai a barbada dan a haddace qur'ani wallahi na ga wanda ya sha wannan kahuhu ko alhuda huda ya fi nawa amma wallahi ko tabaru bai haddace <laughs> manzo Allah ce ayyuhan nas innamal ilmu bi ta'allum ya ku mutane karatu fa sai an yi babu yanda za a yi bai kai karatu ba ya zanto kai maganar ilimi fa sai an gane ka su masu ilimi za su gane ka sai dai su yi maka kara su yi maka dariya kawai su kyale dole ilimi sai an koya wal fiqhu bi tafaqquhi fiqhu kuma dole sai an koye shi to menene fiqhu su malamai suka yi ta'arifin fiqhu wato definition din fiqhu idan an ce fiqhu menene fiqhu ga alkali yana jina ma'rifatul ahkami a العملية بأدلتها tafsiriyya. gane hukunce hukunce na shari'a waɗanda suka shafi aiki ta hanyar dalilansu na filla-filla wato kaga anan wurin gane ganewa me za a gane hukunci wani irin hukunci ba hukunci na constitution ba na shari'a a cikin hukuncin shari'an wani bangare bangaren aiki ba bangaren aqida ba wato kamar sallah wato fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat العبادات كالصلاة والزكاة والصوم إلى آخره المعاملات كالبيع والشراء والنكاح إلى آخره gane waɗannan hukunce hukuntan. haka kawai ka gane hukuncin cewa kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza sunna ne a'a bi adillatiha tare da dalilin su at-tafsiliyya na billah ta yadda idan an tambaye ka farillan alwala guda nawa ne idan har kace guda bakwai ne sai mu ce to me dalilin ka za ka lissafa mana su ka ce daga cikin akwai niyya sai ce me dalilin ka cewa niyya wajibi ka ce wallahi ni ban san dalilin ba ni dai na ga an faɗa a cikin wani littafi cikin da sai da haka ni ma na yarda to a nan gurin kai ba fakihi bane ba mukallidi ne fakihi sai ya san dalilin fakihi sai ce a saboda hadisin mal a'malu niyyati wa li kulli imrin ma nawa sai to mun gama da wannan to ka ce wanke hannu zuwa zuwar hannu me dalilin ka to wallahi ban sani ba fakihi zai kawo maka aya cikin suratul ma'ida wanke fuska ka ce wajibi ne me dalilin ka ce wallahi ban sani ba fakihi zai kawo aya cikin sulhul maida ma'ana dai fakihi shine wanda zai faɗi hukunci sannan ya kawo me dalilin sa dalilin kuma cikin qur'ani ko hadisi ingantacce dan hujja a duniya shine Allah ya ce manzon Allah ya ce to saboda haka wannan shine fiqhu manzon Allah ya ce innamal fiqhu bitafaqquh shi ko fiqhu babu fiqhu dole sai ai sai an koye ai a lokacin annabi da yake wannan maganar babu wani littafi guda daya na cikin littattafai na fikihu a duniya da a lokacin annabin da kansa yake yin bayani amma kuma yayi bayanin fikihu wannan ya nuna akwai fikihu tun kafin a sami fuqaha'u idan wani ya tambaye ka da fikihu da fuqaha'u wa ya riga zuwa sai ka ce me fikihu dan annabi ne daga kalmar wahayin da aka saukar masa aka yi bayanin fikihu kuma a hadisin sa yayi bayanin fikihu ma'ana فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون في سورة التوبة كذا ليتفقهوا في الدين سنن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سنن إنما الفقه بالتفقه kaga wannan kalmomi ne cikin Qur'ani da hadisi tun kafin wato ubangiji ta'ala ya kawo waɗanda suka zo baya daga cikin malamai da aka kira su da suna fuka haku a sai sai wannan ya nuna fahimtar qur'anin da hadisin shine ne fiqhu rashin sanin sa kuma shine abin da ba fiqhu ba bayan kata da bayan manzo Allah ya faɗa wannan sai sai inna ma yakhsha Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wanda yake jin tsoron Allah wato cikin bayansa so ne mala'iku ya yan uwa waɗannan hadisai guda uku ne a matsayin misali yadda na kawo ayoyi uku a matsayin misali wato ba mai jin tsoron Allah kai sai malamai cikin bayan Allah wanda ke jin tsoron Allah ne malamai su ne malamai waɗannan ayoyi guda uku da hadisai guda uku misali ne ba sai na kawo muku dukkan ayoyi ba cikin ku malamai da yawa kuma kun sha jin fadakarwa ta malamai da hadisai kuma kun sha jin fadakarwar malamai akan hadisai da suke da fadalin ilimi ya rage mai bayanin ilimi ilimi ya kasu kashi kashi ya kasu gida gida na farko akwai ilimin da ya shafi addini ilimin shari'ar musulunci na biyu akwai ilimin da ya shafi rayuwa ilimin sana'a ke ilimin da ya shafi addinin musulunci da an yi maganar ilimi kai tsaye shi ake nufi sannan ilimin da ya shafi rayuwa kuma zai zo a zango na biyu to shi mu dauki ilimi da ya shafi addinin musulunci ilimin da ya shafi addinin musulunci malamai suna kasa shi gida biyu akwai ulumul ghayat wal qasd ulumul wal qasd ilmomi waɗanda su ne manufar neman ilimi su ne kai tsaye suke kulla alaka tsakanin bawa da mahaliccinsa akwai kuma ilimin da ake kira ulumul ala ko ulumul wasa'il ilmomi wanda suke so matakakala ne su karan kansu ba ibada bane amma za su zama wasila na fahimtar ibada madauki kashin farko wanda sune ulumul ghaya wal qasd malamai suna magana akan ilmomi guda hudu ilimin alqur'ani ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin tauhidi dan kowanne ɗaya daga cikin su karanta yana kulla alaƙa da fiqh ibada ko a matsayin ibada da ko mu'amala da fiqh wato kuma da ilimin tauhidi da haka mutane dan karka garba ya san Allah ka mutane ka ta ya ba ko ka san ya ba ka san ka san ya ba Allah ke ya ko da ta ko da wani wanda ba Allah ba abinda ba wanda ake bai san ya manzo Allah ke kishiya amma wani ma da ya kawo ibada manzo Allah na yin ibada kada ku kuma wannan ilimin tauhidi kenan shi ko ilimin hadisi da na qur'ani da su ne ko tauhidin don hujjar mai ilimin tauhidi shine ayoyi da hadisai hujjar da hadisai gaba daya ba wani wanda zai ba kuzuri in dai malami ne game da waɗannan ilmomin guda hudu dole ya kasance ya karante su in yana son ya samu kamala a fagen malanta to idan ka ɗauki ilimin qur'ani ilmomi ne masu tarin yawa suke da alaka da alqur'ani amma ka iya takaice su cikin ababe guda biyu kafin mu yi masa rassa ababai guda biyu din nan su ne na farko ilimin karatun sa ya zan karanta alqur'ani tunda alqur'ani dole sai ka koya ba a yi ijtihadi cikin koyan alqur'ani kira'o'i gaba ɗaya mutawatira ne sami Allahi ku anis sabiq wato wanda ya zo da karshe ya koya wajen wanda ya riga shi shi ma ya koya wajen wanda ya riga shi har aje zuwa ga manzon Allah da haka dukkan malaman qur'ani suka yi ittifaki kan cewa hanyar koyon qur'ani guda ɗaya ce shine at-talaqqi at-talaqqi shine faɗi in faɗa ka tsaya gaban malami ya karanta ka maimaita ta hanyar haka ake iya qur'ani duk wata hanya ba wannan ba to ta maka sharan fage amma dai ba za ka iya karatun qur'ani ba cassette programs na computer cd na kwamfuta da wane ne wannan sun share maka fage amma ba za su koya ma qur'ani ba sai ga ka ga malami saboda a cikin abubuwa na alqur'ani wato ka gama makharijul huruf da sifatul huruf suna da muhimmanci sannan cikin waɗansu ka'idoji na karatu ko hukunce hukunce akwai abin da jin sauti baya wadatarwa har sai ka kalli bakin mutum lokacin da yake furtawa sannan ka iya akwai irin sarawun irin su ishimam wanda dole sai da talakki da kasar ba za ka iya ba ballantana ma ishimami. Isma'an babu inda za a yi iyaki dan suna cewa dole sai ka kalli malami shi yasa suka ce wa laysa lil a'ma fihi nasib makaho baya da rabuwa cikin ismami dan saboda ishara ce bishafataini bidun saut an gane ko wal shimamu itibaqu shifahi wa aida ma yusakkanu la sautun hunaka fa yasala kamar yadda imam shafi ya faɗa cikin wato ainihin hirzul amani wa wajhu tahani kaga anan wurin wato dole sai ga ka ga malami ga kuma ra'umi wanda shi ke annutqu bi ba'd al-harakati la kamil al-haraka an gane ko wa raumuka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kullu danin tanawwala dole a nan gurin sai mutum ga shiga malami dan ka'idar da annabi ya koya kenan Allah ce wa innaka latulakkal qur'ana min ladun hakimin alim ana lakkana ma alqur'ani ana maka talqinin sa an turo mala'ika ya maka talqini ya faɗa sannan ka ji ka maimaita to manzon Allah ya tsaya a gaban mala'ika Jibril ya koya masa karatun alqur'ani sai kai kawai ka iya da kanka ba tare da kaje je malami ba ba tare da kaje je kiskali ba ba zai tafi yawa ba shi yasa waɗanda suka ragwance ba za su iya karatun alqur'ani ba ko ba za su iya haddace shi ba ko ba za su iya karanta shi ba ko ba su san ma'anarsa ba ko suka ragwance ba za su iya hadisi ko kaza kaza ba to sai su soki waɗannan al'amura dan saboda su ba za su iya yin ba shi ku ka'ida ya kamata ka koya idan mutum bai iya ba ina ba za mu fahimta to da haka abin da ke da alaka da alqur'ani na farko karatun sa abu na biyu tafsirin sa ilmomin da ke da alaka da karatun alqur'ani na farko ilmul qira'at domin kira'o'i dai na alqur'ani mutawatirai guda goma ne guda goma kowace mutawatira ce qira'a ce mutawatira an yi ijma'i kai ba wai guda bakwai ba yawanci waɗansu sukan ce guda bakwai saboda littafin ibnu mujahid alqira'atu sab'a sai waɗansu suka dauka cewa kira'o'in guda bakwai ne sannan kuma imam shafi'i cikin hirzul amani ya wake guda bakwai sai suka dauka kirayoyi guda bakwai ne amma guda goma ne imam shafi'i da ya guda bakwai yayi bayanin su qira'an nafi' al-madani da kuma qira'ar abdullah bin kathir al-makki da abu amr al-basri da abdullah bin amr bin shami da asim ibn abun nuzul al-kufi da hamza ibn habib az-zayyad da ali ibn hamza al-kisai ba guda bakwai ba nan to sai ibn al-jazari wanda ake ce masa imamul fanni idan malaman qira'at ko na tajwidi suka ce qala imamul fanni to an je an kare kenan wato ibn al-jazari shine muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari sai zo ya karasa guda uku dan ya cika zama goma wato a cikin addurra din sa qul alhamdulillahi alladhi wahdahu ala wa majjidhu was'al awnahu wa tawassala wa salli ala khairil anami muhammadin wa sallim wa alin wa sahabi wa man tala wa ba'du fa khudh nazmi urufa salatatin tatimmu biha bi asr al-qira'atu wa wato kaga sai kawo guda uku dan su suka bakwai bakwai na imamu shafi'i to ilmul qira'at wato yana ɗaya daga cikin ilimin da ke da alaka da karatun alqur'ani daga nan ilmul tajwid yana ɗaya daga cikin ilimin da ke da alaka da karatun alqur'ani shi ma dan da tajwidi zaka san ahkamun nun sakina wat tanwin al mim sakina wat tanwin al mudud huruf sifatul huruf al wal ibtida da sauran abubuwa alkalkala al-idgham wa anwa'uhu al-mutajanizain al ila akhirih duka waɗannan da ilimin tajwidi mutum zai san wannan daga nan gurin sai waɗansu ilimomi guda biyu su ba karatun suke kallo ba ta hanyar lafazi me aka rubuta akan kalma to a nan gurin ne zaka nemi ilimin babbi wanda ke magana akan rubutun kalmomi kalmomi na alkur'ani da kuke gani akwai ka'idar rubuta su sun sha bamban da ka'ida na rubutu na imla'i na larabci na yau da gobe idan ka tashi rubuta as-salatu a larabci ne da gobe zaka yi alif kai lam sai kai sad wato sadi kenan sai kai lam alif wato lam alif daga nan sai kai takuri ka ka rubuta as-salatu amma in alqur'ani ne ba haka zaka yi ba zaka yi alif da lam kai sad sai kuma kai lam sai kai waw sai kai aluja akan waw din sai kai takuri in ba haka ka rubuta ba kuskure kai kaga da as-salatu da az-zakatu da ar-riba da al-miskatu dukkan su alifin din ana rubuta shi alal wawi saboda mai imam malik ibn anas zai ce haka muka ga sahabbai sun yi da haka ba mu yi ba can yace wanda ya saba yayi bid'a dan waɗancan na farkon haka suka yi haka imamu darul hijra ya faɗa to kaga a nan gurin wato kaga rubutun ma sai ka raba dan dagaji wallahi cikin waɗanda suke cewa kaza kaza inda zaka dauko mutum kawai ka ce rubuta min ayatul qur'ani in kana son kai masa ta'annufi shikenan ba zai iya rubuta ba dan da dukkan wani jam'ul mu'annas salim cikin alqur'ani ka'idar rubuta shi a wurin malaman sabtu a rubuta shi da aluja ba alubaki ba kamar almuslimat almu'minat wato almuslimat da kayan mimun sai kai aluja sai kai wato taguje a karshe amma idan kai alubaki to ka buga saboda me haka sahabbai suka yi ba haka zaka tsaya ba kaji ba rigi ina fata an fahimta to sai kuma ka zo wato bayan ka gama ilmin dabt kenan wato ilmin rasmi kenan wanda nake son ce ilmin rasmi sai ka zo kai ilmin na ko kuma ɗaya sabawa ɗaya zaka ji makarantar mu na gida suna cewa tafiyar kura ko tafiyar tuba ita da ko misali hukunce hukunce suke bayarwa na tajwidi sau izhari za a yi ko ikhfa'i za a yi sannan akwai daurin boye duk yana da ma'ana da yake nufi shi wannan daurin boye to wannan wasulla da kake gani ba haka ake zaba ba idan kana so ka rawa mutum duk wanda yake cewa shi kaza ne shi kaza ne sai ka rubuta masa ayat alqur'ani ka ce wasalce min ita billahi allazi ba zai iya wasalcewa ba tunda bai koya ba daurin boye duk yana da ma'ana da yake nufi shi wannan daurin boye to wannan wasulla da kake gani ba haka ake zaba ba idan kana so ka rawa mutum duk wanda yake cewa shi kaza ne shi kaza ne sai ka rubuta masa ayata alqur'ani ka ce wa tantani ita billahi allazi ba zai iya wasu cewa mutum da bai koya ba dan ka'idar ilimi sai an koya manzo Allah sai innamal ilmu bitta'allum to kaga nan gurin waɗannan ilmomi gaba da suna da alaka da karatun alqur'ani guda biyun nan na karshe da al-rasmu da abdabtu suna magana akan rubuta kalmomin da ilmul qira'at da ilmul tajwid suna magana akan karatun to wannan fa karatun kawai ake magana kafin a zo fassarar to idan an zo tafsirin alqur'ani kuma wannan baharul la sahila lahu eh wani teku ne mai fadin gaske wanda yake bukatar mutum ya shiga ciki ya iyo ya dade ya yi kuma ba yadda za ka iya sai kana sai ka samu malami har kawai ka dauki littattafai ka ajiye a gida ka yi nazari ka san wani abu amma zaka jahilci al'amura da dama alimta sai an wagabat anka ashiya'u ka san daya goma kuma sun kubuce maka to kaga anan gurin kana da sauran aiki kenan a gaban ka da haka waɗannan ilimomi da ka'idan su sai an koye su ake yansu haka kawai mutum baya tsara su rana ɗaya kawai yayi su dole sai ya koye su taba bahis da dama a ciki bangarori da dama a ciki annasikul mansukh bangare na ilimin tafsiri haka wato abin nan ma'rifatul makki wal madani bangare ne na ulumul qur'an na abin da ya shafi usulut tafsir awwalu ma nazal akhiru ma nazal farkon abin da ya sauka karshen abin da ya sauka duk kunne daga cikin abin da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma al mutlaqul muqayyad al am wal khas yana da alaka da usulul fiqh yana da alaka mai karfi kuma da alqur'ani mai girma al-mujmal wal mubayyan wannan yana da alaka da usulul fiqh yana da alaka da alqur'ani mai girma al-muhkam wal mutashabih dai yana da alaka da tafsirin alqur'ani mai girma bangare ne mai fadin gaske wanda yake bukatar mutum wato ainihin ya samu malami kafin ya iya shi to daga nan sai ilimin hadisi ilimin hadisi shi ma sun kasa shi kashi biyu akwai ilimin hadisi diraya akwai ilimin hadisi riwaya ilimin hadisi riwaya shine kokarin tabbatar da ingancin hadisi kafin ka kafa hujja da shi dan ga kaida ta malamai ba a ba hujja da hadisi ba ifi. wannan shine zance ana kafa hujja da hadisi ba ifi idza kana fi fada'il al-a'mal a cikin ayyukan da ba wajibi ba ba maganan haramci ko wajibi ba a yin aiki da hadisi ifi. to amma sun manta da cewa malaman da suka bada ka sun kawo sharuɗa suka ce sharaɗi na farko kada ka ɗauka cewa annabi ne ya faɗa lokacin da kake aiki da shi to idan ba annabi ne ya faɗa mu ya faɗin ya girfi sharadi na biyu dole abin hadisin ya nuna ya zanto zai iya shiga fadin wata aya ko fadin wani hadisi ingantacce bi ma'ana la tastadillu bi hadha al daif istiqlalan illa mutaba'atan to kaga wannan ashe sai zanto hujjar ita ce ayar ko wancan hadisi ingantacce ba wannan abin nan din ba zai sannan kuma Allah ya shtadda da'afuhu kare zanto da'ifancin sa yayi tsanani da akwai da'if munjabir akwai da'if gairu munjabir da a cikin ilimin hadisi malamai sun san wannan a takaice ne kokarin gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba shine ilimin hadisi riwaya sannan bayan ka fahimci hadisi ta fuskar riwaya ya inganta imam bukhari ko muslim ko wadansu daga cikin malamai sun arwaito uh, su ko sun inganta shi to sai ka zo ka nemi ilimin sa kuma ta fuskar fassararsa kar kai wa hadisi fassara kai kadai da zakin larabcinka dan kuskuren da zaka yi yana da yawa da dama daga cikin ɗaliban ilimi sukan yi ganganci mutum ya ɗauki hadisi ya fassara shi da kansa ba tare da ya koma maganganun malami ba wannan kuskure kuma cikin rahama da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana mashahuran littattafan hadisin da muke da su kowanne yana da shuruhu sa ba ma sharhi ɗaya ba ɗauki littafin sahih bukhari yana da sharhi sharhi masu yawa amma ko guda biyu ka taƙaita ka samu sharhi mai kyau idan ka ɗauki fatahul bari na ibn hajar al wanda ake masa lakabi da suna kamusu sunna wato duk shinarin sunnar manzon Allah saboda fashin bakin da yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zai baka taimako mai yawan gaske idan ka dauki umdatul qari na al-imam al-aini zai taimaka maka taimako mai yawa ko waɗannan kadai guda biyun da mutum yake da su zai samu taimako mai yawa cikin abin da ya shafi wato fasaran sahih bukhari idan ka dauki muslim ko da ka a akan sharhin imam muslim sharhin sahih muslim da imam an-nawawi yayi zo baka taimako mai yawan gaske idan ka dauki sunan Abu Dawud ga Aunul Ma'bud ga ma'alimu sunan na Imam Al-Khattabi ga tahzibu sunan na Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi na Ibn Al-Qayyim Al-Juziyya ko waɗannan kawai ka ta akan su za su taimaka mutu. idan ka dauki a sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi wato ainihin shi ma zaka samu littafin da dama da suka sharha maka sai ga Tuhfatul Awazi ga Aruful Awazi na Al-Qadi Abubakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki duk waɗannan za su taimaka mutu. haka idan ka ɗauki sunanin nasa'i ko da hasiya ta al'imamu sindi ka taƙaita a kanta za ta baka taimako mai yawa haka idan ka ɗauki wato ainihin littafin ibn maja sunan ibn maja ko da sharhin da wato malamin ta kuma sai yayi masa ka taƙaita a kansa za ka samu bayani mai wanda zai gamsar da kai sannan idan ka ɗauki wato ainihin littafin al-muwatta na imamu malik ibn anas wannan shiru ga sunan ba iyaka idan ka ɗauki sharhi wanda yake ko na alqadi abubakar ibn al-arabi al-qabas sai wadatar da kai ko da ke bai kammala shi gaba daya ba sannan ga sharhin da Imam baji yayi akan da Imam Tsana Imam Malik sannan ga at-tamhid na Ibn Abdul ah, da sauran littattafai waɗanda za su sharraha mutum wannan to a nan gurin shine duk lokacin da mutum yana da wani littafi na hadisi to yana da kyau ya kasance yana da wani sharhi daga cikin sharhin malamai da suke amintattu na sunna dan mutum ya rika duba sharhin hadisin kafin ya je faɗa mutane idan riyadu salihin da kai yana da sharhi daban-daban ga dalilul salihin ga nuzhatul muttaqin ga shirin da ibnu usaymin ya masa da sauransu da ta'alikat da aka yi masa wannan duk zai taimaka mutum idan ka dauki littafin bulugul maram yana da sharhi daban-daban da aka yi masa ga subul salam na imamu sanani ga littafai daban-daban da aka yi ko na zamani ko na da waɗanda za su taimaka mutum ya fahimce su ma'ana dai kuskure ne wato mutum ya ɗauki hadisi kai tsaye cikin bukhari ba tare da ya duba fassara da malamai magabata suka masa ba kawai sai zai kafa hujja da shi idan mutum zai haka to zai samu kurakurai da yawa duk jin larabcinka domin larabci duk yadda ka iya shi fanni ne amma shari'ar musulunci kuma fanni ne mai zaman kansa akwai wanda Allah zai masa gaman katar ya karanci larabci ya iya kuma ya karanci shari'ar musulunci istilahat na larabawa ya sani istilahat na malaman shari'a ya sani to kaga wannan waɗanda suke da wannan kasan cikin ɗaliban ilimi su suke da rabo wanda yake mai tsoka sosai da sosai dan haka dai wannan shine ilimin hadisi waya ilimin hadisi kuma dinaya daga nan ilimin da ya shafi tauhidi kuma a gaskiya in dai tauhidi ne na ahalus sunna tsantsa kusan zero ka iya cewa kamar zero muke ana nan domin tauhidin da duk muke karantawa na littattafan asha'ira ne asha'ira kuma ba sa cikin ahalus sunna ma'ana in an sa cikin ahlus sunna sai dai ana nufin ahlus sunna gaba daya bil mafhum al am duk da shi'a kishiyar shi'a to a sha'ira suna ciki amma ahlus sunna tsantsa wanda suka ce akan kaga wannan ko fiya ce abin nan da sauransu a takaice dai ilimin ta ba ta alqur'ani mai girma da yawa daga cikin Hanifa ai shine masa da ya Imam Malik Qur'an zuwa shi tabi'i ne sahabbai kuma tabi'u tabi'i ne to saboda haka mazhabi kenan na biyu daga nan sai mazhabi na uku da Imam Shafi'i tun da shi almajirin Imam Malik ne daga nan sai da Imam Ahmad na Hanbal wanda shi kuma almajirin Imam Shafi'i ne waɗannan mazahib gaba daya babu ɗaya daga cikin malaman nan da ya zo ya sa musu suna cewa sunan mazhaba ta kaza sunan mazhaba ta kaza ko ya sa tarihin kafa ta daga yau an kafa maza ba kaza sunanta kaza babu wannan a tarihi kowanne cikin su yayi karatu yayi ilimi ya karantar da mutane kuma ya yana da ka'idoji na istinbati wanda su ne mazhab din nashi ka'idoji na istinbati da ya gino kai. wanda ya saba wancan ko ya daidai da wancan ko nuri kaza suka saba wani suka rabu da juna da sauransu amma dukkanin su ba sa adawa da juna ba sa gaba da juna zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samiun alim kuma kowanne ɗaya daga cikin su ba shi kaɗai bane malami a zamanin su amma kowanne Allah ya ba shi karbuwa wanda ta tsara sauran malamai da suka samu a zamaninsu. su ko ba shi ne ya tsara sauran malamai ilimi a zamaninsa ba amma Allah ya ba shi karbuwa sama da tasu kun san karbuwa abu ne daban ta sha babban da ilimi a nan cikin garin Kaduna sai ga Allah bai wani mutum karbuwa a cikin jama'a ga waɗansu malaman da sun isa su karantar da shi Allah bai ba su wannan karbuwar ba yanzu mu irin mu karanan almajirai akwai malamai na a Kano waɗanda sun karantar da ni ko dai karatun alkur'ani hannu haddace hannu zo ne su ko waɗanda na yi karatun ilimi a zaure a wajensu da sauransu amma kila zaka samu wani daga cikinsu a unguwar shi ba a kammala saninsa ba irin yadda aka san Jafar a unguwar shi malami ko malami na ne har gobe kuma har yanzu in zai zo zai yi karatu zai faɗa abubuwa na ilimi saboda wanda zan faɗa amma Allah bai ba shi karɓuwa ba kasancewar jama'a sun san Ja'far baya nuna nafisi ilimi baya nuna nafishi takawa ko tsoron Allah wannan jarrabawa ce Allah ya soye mun ta wannan bangaren ya gazanci ko bazanci ba da haka shuhura daban ilimi kuma daban domin duk marubuta tarihi sukan ce su bin Sa'ad wanda yake sa'an Imam Malik ne mutumin Misra ne sukan ce ya tsara Malik ilimi na hadisi da fikihu gaba daya sai suka ce illa anna as'a illa anna ashabahu dayyuhu sai dai almajiransa ne suke ragwaye ba kamar almajiran imam malik ba almajiran imam malik sun yawo da fatawarsa sun kai duniya almajiran wannan kuma sun zauna ba su yada ta ba wannan kan har yanzu zaka samu a wata unguwa almajiran wane suna da kwazo da himma da yada dawa almajiran wane kuma su ba su da kwazo ba haka bane ba ko yanzu ko yanzu haka ne akwai wanda za ga almajiran suna da kwazo sun yi kokari sun gina masallaci sun gina makaranta sun yi kaza duk abin da malami yake suna ya ko wanda almajiran sa ragwaye ne haka ne ko ba haka bane to wannan daban kaga ilimi da ban shuhura daban imam malik ibn anas ya san haka dangane da laysa bin sa'ad dan laysa bin sa'ad shi bayan kasancewar sa malami kuma wataccen attajiri ne amma da ga imam malik ya fi shi kokarin karantarwa sama da tashi kuma yana da karbuwa sai ce to bari in tallafa wa rayuwarka dan ka ci gaba da karantarwa a ci gaba da cin moriyar ka bai masa da ba da kai sai yake cewa Imam Malik idan wani abu na kunci na rayuwa ya shafe ka dan Allah karka ce zaka tafi kasuwa da kanka ko ka je noma turo mun sai ya turo masa sai ya aika masa abinci na wata ɗaya na wata biyu na wata biyar a gidan Imam Malik ya ajiye kawai ya ci gaba da karantarwa saboda zurriya ba sa faɗa ba sa rigima ba sa hayaniya ba wai yan adawa da juna bane yadda yan jam'iyyar siyasa take ba haka suke ba ba jam'iyyar siyasa ce ba addini ne karatu ake a karantar to saboda haka a nan gurin wato idan mutum ya ya karanta fiqhul mazhab sai kuma yarwata ya karanci fiqhu gaba ɗayansa fiqhul mazhab a matakin farko fiqhu gaba ɗayansa a mataki na biyu dan kullum mutum yana neman ilimi ne ba a cewa ya kare abin da ya cutar da ilimi a nan kasar fa abin da ya cutar da ilimi a nan kasar salon koyarwa da muka taso muka samu akwai wanda yake da amfani akwai wanda yake bukatan gyara kaga sanan koyarwa na zaure abu littafi min gilafin ila gilaf karantarwa ce mai kyau ka karanta littafi daga farko har karshen sa amma yawanci zaka ga malamai sukan kayyade mutane a waɗansu babuka inda shi aka kayyade shi sai ya kayyade ka kai to su ko mutane masu neman ilimi idan ɗalibai goma suka zo bayan da za a yi matakin fahimtar sai zama ɗaya dole ɗaya zai fi sauran to wanda ya fi sauran nan in wannan zan dora masa babi daya wannan ya kamata ya dora masa nawa biyu saboda ya fi sauran fahimta ba lalle bane ba da wannan da wannan su fara muku tasar tare su kare tare kila wannan zai iya gama shi cikin wata shida wannan kuma sai ya shekara shida yana yi to wannan shine kawai gyaran da karantarwa take bukata ma'ana dakile mutane sannan wani lokaci da yake akwai yan bid'a cikin malamai da suka karanci irin wannan fikihu to ita ko bid'a kullum akwai san kai mai tarin yawa a cikin ta. to malamin bid'a kuma ba son dalibin sa ya zama zakara sai dai dansa ba san almajirin sa ya zama zakara sai dansa kullun dakile ka dai kai almajirin sa sai dai dansa dan haka ka koro karatu na ganin kana fahimta da karatu sai an zo wurin kwana dole ka taka burki an zo wurin kwana haka malai shi malam zai iya babu biyu mana kyale ne in karata idan ka ka karifin mutunci an zo wurin kwana haka za ka yi tun daga ahalari ismawi iziya askari har ka je tasar da ka je mukutasar dama sun sa masa suna abokin tsohon yaro ka kaga ya kashe maka zuciya cewa daga mukutasar babu sauran ilimi to shi kenan ya gama da kai ya gama da kai الشيخ محمد الأمير الشنكيطي من لتاف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن shi bai fara neman ilimi ba sai da ya gama da mukutasar sannan ya ya fara neman ilimi ya gama da mukutasar ya karanta alfiya ta ibn malik ya haddace baitoci na ash'arul arab kusan dubu goma sha biyu baiti baiti dubu goma sha biyu ce guzurinsa kenan wajen neman ilimi da ya je wurin malamin da zai karanta lamiya ta ibn hisham cikin ilimin sarfu a waƙe ya gabatar da kansa a waƙe na larabci to kaga inda duk inda aka yi imani da ilimi kenan amma mu wajen mu sai mutum ya dan karanta kadan it sai ya ya bari haka sai ya nai nadi sai mutane su bi Shi nan sai mutum daga nan kutu ya dana ilimi sai dai ta albarkacin makaranta to wannan shi ke cutar kanmu ba laifi bane ka karantar ko kai wa'azi yana da kyau jama'a su karu da kai da ilimin ka da abin da ka sani amma laifi shine ya kasance wai daga ranar da ka fara fitowa kana wa'azi daga nan ka dana neman ilimi sai dai cin albarkacin makaranta to wallahi ka cuci kanka kuma ka cuci al'umma Muhammad Al-Amin Sanki dai ce lokacin da na je wajen wani malami daga cikin malamai na zan yi karatu sai ce duk abin da zaka karanta yanzu fardu kifaya ne domin duk abin da ke fardu ainin ka san shi yace haka ne ko ba wani ce yace amma kai game da kai fardu ainin ne sai sai ya zaka ce sauran mutane ya zama fardu kifaya akan su ne ya zama fardu ainin yace kai kadai kana iya haddace abin da sai an samu mutum goma su haddace sai kenan duk garin da ake bukatan malamai goma su wadace su in ka je kai kadai ka isa to sai kenan kai yanzu idan ka tsaya akan inda ka tsaya ka tsaya akan mutum daya ana bin ka bashin tara ka cika yadda malamai suke kenan yadda malamai na gari suke kenan to saboda haka a nan gurin faɗaɗa ilimi a wannan bangare na da muhimmanci sosai ilimin fiqh da na tauhidi da na qur'ani da wannan to waɗannan sune ulumul ghaya wal qasd to daga nan sai ulumul ala ulumul ala kuma sune dukkan ilimin da yake laysa ghayatan fi haddi zatihi walakinahu wasilatun ila ghayrihi min al ulum shi karan kansa ba gaya bane amma zai taimaka maka ka san wancan ɗaya daga cikin guda hudu ba yanda za a yi ka san qur'ani din ko hadisi ko fikihu ko tauhidi sai kana da ilimin larabci dan qur'ani da larabci aka saukar da shi Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكذلك أنزلناه حكما عربيا لسان لسان الذي يلهدون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين dole sai ka san larabci zaka iya sanin alqur'ani duk wanda bai san larabci ba ma yace zai san alqur'ani to dama yana wasa ne shi kuma ilimin larabci ilimomi ne kashi hudu in kaga dama ka dunkule su zama uku ilimi na farko al-mufradat sanin daidaikun kalmomi na larabci idan an faɗi kalma ka gane ta kuma ka iya maida ta zuwa ga danginta ko idan an kawo maka ita ka mayar da mu zuwa ga asalinta ina fata an fahimta idan ka kalma za ka iya mayar da mutane zuwa ga asalinta wannan ka san kalmomi na larabci kenan kana da vocabulary ce cikin harshen larabci za ka san wannan ne ta hanyar karanta luga in dai a karatu na zaure ne ana karanta luga tun daga su daliya har kai ta yin sama kai ta yin sama waɗansu sukan fara daga alburda su karanta isiriliya su karanta daliya har a jama qamatul hariri wannan yin wannan tsarin kabi yawan makarantu ne na larabci ka ga kasan ana karanta adab wanda ya kunshi bangarori daban-daban akwai waka akwai rubuce akwai rubutaccen akwai magana ta zube da hutuba da sauransu mutum zai san ɗaiɗaikun kalmomin larabci daga nan gudun sai ilimin nahawu ilmin nahawu zai taimaka maka wajen li'irabi wajen sanin kalma wajen sanin wasalin da ya dace da kowace kalma sannan wace kalma ce take karɓar canji wace ce ba ta karɓar canji ma'ana almabaniya wal mawraba kenan daga nan sai ilmin sarf ilmin sarf shi kuma baya damuwa da wasulla yana damuwa ne da biniyatul kalima gangan jikin kalmar ya ya kamata ya za a tsaga ta ya za a dira ta kalma ce mazida ko kuma jamida ta taqabalin ziyada walla ta taqabalin ziyada duk wannan sarf kenan sannan sai ka zo ilmin balaga ilimin balaga da bangarorinsa guda uku albayan da alma'ani da albadiyya dinsa waɗannan su ne ake kira harshen larabci wanda ya karanci waɗannan ya karanci harshen larabci wanda ya san su ya karanci harshen larabci sannan in zaka karance su ba wani wahala ce mai matukar yawa ba ya danganci kwazonka da himmarka da zuciyarka hau abin da ake bukatu ba shi bane ba eh, ya zama na Allah madaukakin saki da haka ya zanto ba a gadon shi mutum baya mutuwa a gaji masallacin sai ka karance su ba wani wahala ce mai matukar yawa ba ya danganci kwazonka da himmarka da zuciyarka nahau abin da ake bukata a cikin nahau wato baya da yawa amma akwai abin da ake kira falsafat nahawiyya domin kowane irin ilimi falsafa ta shiga cikin sa wasa da kwakwalwa shiga cikin sa amma tsantsar nahau din baya da wahala sosai zaka iya tsantsan sarfu din shi ma baya da wahala ballantana balaga kuma abin da yake bukata shine at-tamarrus mutum yana yi yau da gobe yau da gobe kana koya sannan kana kokarin rubuta wasiƙo da larabci zuwa ga abokananka su ma ka matsa su rubuto maka da larabci duk inda ka zo nan abu da larabci kana karantawa ka yi kokarin yin intikadi cewa wannan rubutun ya yi daidai ko bai daidai ba akwai balaga a ciki ko ba balaga a ciki sannan kana kokarin yin larabci da baka in ka da ɗayan uwanka ɗalibai ka yi kumɓul a gyara ma ka gyara kenan in ka je wajen malaman ka haka ka yi magana da larabci in ka yi kuskure a gyara maka da haka mutum zai kware kana sauraron tashoshi na larabci jaridu na larabci rubuce-rubuce na larabci kamar yadda jahiz yake yi jahiz saboda bala'in karatu bayan littattafansa na gida sai ya je wurin masu sayar da littattafai sai ya biya haya zuwa safe lokacin da za a kulle a kulle da shi a cikin da safe a bude dan ya karanta littattafan da bayar da su a labirarinsa na gida shi yasa idan kana karanta littattafansa irin su albayan wa tabayyun irin su alhayawan zaka san cewa lalle lahu ibtila'un wasi' haka a malamai na wannan zamanin akwai ɗaya daga cikin malaman mu da ya bar jami'a jami'atul islamiyya yanzu yana Qatar wato Dr. Akram Ibn Riya Al-Umari wanda a kowane yini ko ka ce kowane 24 hours kan karanta shafi 300 ka'ida sa kenan sai ya karanta shafi 300 ka'ida da ya dauka wa kansa kenan kawai wannan shafi 300 wani wani da larabci wani da turanci shi dai sai ya karanta shafi ɗari uku sawa'un littafin tafsiri ne na hadisi ne na tarihi ne jarida ce mujalla ce shafi ɗari uku almuhim an takara kai dai karanta kawai karanta karanta to haka ake bukatan kwazo da naci to saboda haka larabci dole sai mutum ya san shi dan ne makamin ka dan dukkan littattafai na ulumul islamiyya da larabci aka yi su Za ka samu a yanzu da yawa daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi ko waɗanda suke yin wazi wani ba zai zo ya karanta fikihu fikihun fa ba da fikihu ya karanta shi na gida ba a zaure ya karatu a'a da tafai ya samu sharhin da aka yi wa muwadda cikin turanci da shi ke karanta fikihu ko mutum ya fito ya wazi ko ya fatawa ko sharhin riyadu salihin da turanci ko sharhin bukhari na turanci ko sharhin muslim na turanci wanda fassarar mutum daya game da duk wani littafi da ka dauke shi daga wani yare zuwa wani yare a ka'idar ilimi ta duniya a yau wanda dakunan bincike suka yadda da ita ba a yadda da ita sai an samu wani kwamiti na malamai sun yi bita an yi gyare-gyare saboda lokacin da zaka dauki yare zuwa yare kamar yanzu in ɗauko larabci zuwa hausa sharadi guda biyu ne dole sai na zanto na san larabci kuma dole sai na zanto na yawa hausa kyakkyawar fahimta in ba haka ba sai in yi kwabda yanzu misali za ka zo ka karanta faɗin Allah ta'ala tilka darul akhira naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai ka fassara da Hausa ka ce me waccan ita ce gida ta lahira a Hausa waccan ita ce gida ta lahira wannan Hausa ce ko gwaranci to kai kuma ka kalli cewa addaru a larabce wato mu'annas ne amma kuma a yarenka na hausa gida mace ne ko namiji namiji ne a larabci kuma mace ce to in dai ka san duka yaren guda biyu sai ka zo ka ce wancan shine gida na lahira na ja'aluha wanda muka sanya shi muka tanade shi lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala to ka gama ka gama yin tarjama yanzu sai ka tafi tafsiri ka ce na faɗa haka duk da na naj'alu ha zamiri ne yake yana koma zuwa ga mace dan su larabawa gida a wurin su mace ce amma mu a Hausa namiji ne kaga anan gurin ka bayo mai saurare fa'ida biyu fa'idar ɗaiɗaikun kalmomin larabci da kuma me Allah yake nufi da zancensa amma yawanci masu fassara yau fa na tafsiri ɗaiɗaikun kalmomin larabci suke ba muhimmanci ba abinda Allah yake nufi da zancensa ba shi yasa sai mutum ka zauna ka shuru kai ana ta yi kai dai ka samu lada amma baka fahimci me malamin ya ce ba ka je wurin tafsiri ka samu lada amma mai malamin ya ce wallahi baka gane ba to dole kana bukatar yalwar yarukan guda biyu sawa'un turanci larabci sawa'un turanci hausa sawa'un larabci hausa kana bukatar sanin duka yarukan guda biyu wannan ita ce kaida ta ilimi da aka amince da ita a duniya Dan haka anan wurin sanin harshen larabci dole ne da ɗalibai ilimi ba shi muhimmanci abin da yake laifi shine mutum ya san larabci ya takaita a kansa akwai waɗansu da muka gani malaman larabci ne a mataki na jami'a har suna da PhD amma sai suka takaita a kansu inda zaka zo wurin su zaka karanta za zaka samu musu iya ba don su su karanta shari'a ba larabci suka karanta as a language a matsayin sa na yare amma ba su karanci shari'a musulunci ba to kaga wannan ba zai taba zama malami ba idan an tafi sai a ce malami ne a larabci amma bai karanci addini ba dan shi addini sai ka karance shi daban ka yi amfani da larabcinka wajen karantar addini shi larabci laisa zai tafi hadda zai shi kadai ba kai ka aljanna ba dan ka iya larabci in ba haka ba da duk Abu Jahl da Abu Lahab sune yan gaba aljanna larabawa ne kwararru to amma su Imrul Qaisi masu bala'in iya larabcin da duk yan aljanna ne amma larabci kadai ba zai kai mutum aljanna ba sai ya karanci mai shari'ar musulunci to ko babu yanda za a kasan shari'ar musulunci sai ka san mai larabci duk wanda za ga ya fahimci shari'ar musulunci to ya iya larabci amma ba dukkan wanda ya karanta larabci ko ya fahimci shari'a ba idan wani duk wanda duk wanda kuna tattauna da shi a larabci kaji bai iya ba kuma yace ya san shari'a to kare yake bai san shari'a ba duk mutumin da zaka ba shi littafi ba wasali ka ce ya karanta ma ya kasa karantawa ko kuma in ya karanta zai ta dukan sai sibawai yana mai hangurba ga Khalil bin Ahmad Farahidi yana mangare su zajjaj suna has to ka san bai san abin da yake ba kawai sai dai kawai a rufa masa asiri shi ma shi albarkacin makaranta tun da ya naɗa kansa ko ko yana cikin malamai amma dai ba zai yi ka ce mutum malami bane bai san larabci ba to daga nan gurin cikin ilmomi da ake kira ulumul wasa'il ko ulumul gaya akwai ilimin usulul fiqh akwai ilimin mustalahul hadith akwai ilimin aljarh wa ta'dil haka ake farta kalmar aljarh wa ta'dil Na ji wani malami ya ce aljurhu wa ta'dil wannan dai haka naji amma dai ba haka take ba al wa ta'dil saboda haka waɗannan ilimomi ne da duk suke buƙatar mu tashi himma a kansu da ƙwazo da himma ce ya uwa ilimi yana buƙatar kuma daɗe ana yi baya buƙatar takaitaccen lokaci yana buƙatar lokaci mai tsawo ilimi yana buƙatar ka samu malami kai kaɗai ba za ka sai littafi ba gida ka samu ilimi ilimi yana bukatan kwazonka da himmarka ilimi yana bukatan hana ido barci ilimi yana bukatan at-tadarrub mutum ya bar gari wani lokaci ya je garin da ba nashi ba domin a garin ka kana da abokanai kana da yan uwa sai a faɗa maka an haihu a wuri kaza za a daura auren wani wani ya mutu za a je makabarta duk waɗannan suna cinye wa ɗalibin ilimi lokaci ibnu jauzi jawzi idan rigarsa ta yanke ta yage sai ya aji idan takalminsa ya tsinke sai ya aji sai ranar da wani ce zan kawo maka ziyara sai ce to ka rana kaza sai ba shi daidai lokaci a lokacin ne zai dauko ka zo ziyara kuna hira shi kuma yana dinke rigarsa kana hira shi kuma yana mahunta kalmunsa saboda yin amfani da lokaci ba abin da yake da tsada a wajen ɗalibin ilimi irin lokaci lokaci inna ma hiya daqa'iq wa sa'at inna ma hiya al-ayyam al layali daƙiƙa daƙiƙa ne mintuna awanni dare da yini su ne lokaci dalibi ilimi dole ya samu cikakken time table wanne ne lokacin hira wanne ne lokacin karatu ba a ce baka yawa dukkan jama'a ta waye baka magana da kowa al insanu madaniyyun bi tabai dole wani ya makwabtaka da kai kai makwabtaka da shi ka zama surikin wani wani zama surikin ka ka zama dan wani wata rana zaka zama mahaifin wani kanan wani wan wani dole wannan akwai arrawabit al ijtima'iyya alaƙoƙi na zaman tare baka iya wasu tawaye gaba daya sai dai kar ka yadda su cinye maka lokaci a ka na ɗalibin ilimi wannan ita ce hikimar da ta sa waɗansu suke yin barin garin su don su je wani gari neman ilimi abin da za ka karanta a garin ka na shekara guda in ka je wani gari sai ka karanta shi a wata biyu saboda a garin ka ba ka da lokaci sosai za a cinye maka lokaci a wani gari ba ka da aboki ba wanda ka sani abin da ya kai kenan sai ka je kai to da haka dole sai ɗalibin ilimi ya dage sai ɗalibin ilimi ya takaita barci ba na takaita barci ba na nufin kar mutum ya barci don bukatar dan adam ce dole ya yi barci amma a cikin 24 hours likitoci sun ce ka samu barcin awa takwas ina ganin barcin awa takwas to yana da yawa sosai kwarai da gaske tajriba gwaji na yau da gobe ya nuna dan adam zai iya rayuwa da barcin awa biyar a cikin kowane 24 hours ka samu barcin awa biyar ya ishe ka ballantana ka kai awa shida to wannan kuma sai ka kai sa dan ɗalibin ilimi na kintatan lokaci lokaci mafi tsada a sulusul akhir min al-layl ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe daga karfe hudu har zuwa rana ta fito lokaci ne mai tsada kar ya zanto wannan yana cikin lokutan barcinka sannan daga cikin lokaci mai tsada akwai bayan la'asar lokaci ne mai albarka kar ka yadda wannan ya zanto yana cikin lokutan barcinka cinka tsakanin karfe goma na dare sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu kaga har ka samu shidan ba idan ka tashi zaka je ka ka samu wadataccen barci kaddara ka kwanta sha daya ka tashi wannan karfe hudu ma'ana ka samu awa biyar bayan sallar azhar kafin la'asar kuma ka sace kwanta kai kailula manzo Allah ya ce qilu fa inna shayatin la taqilu kulin kai yin kailula shine barci ko hutu na bayan sallar azhar dan shaydanu ba sa yin hutu bayan sallar azhar wannan hadisi ya buga mana kusa aka kuma dai ba dukan mu ne muke huta wadin bayan sallar azhar to wannan idan mutum ya kasa lokacin lokacin asuba yana da tsada manzo Allah wa al'umma addu'a a ciki Allahumma barik li ummati fi bukuriha ka tambayi dukkan wanda ya haddace alqur'ani a karatu na gida har da da aka yi a lokacin tashe ta fi tsayawa sama da wanda kai da rana wacce ce haddace lokacin tashe wanda za a tashe ku cikin dare da asuba akan tashe mu wani lokacin karfe uku na dare wani lokacin karfe hudu na dare kai ta karatu har garin Allah ya waye sannan ka tafi ka je ka nemo abin da zaka ci sannan ka sake dawowa karatu to wannan lokaci annabi yawa al'umma addu'a a ciki Allahumma barik li ummati fi bukuriha kuma lokaci ne wanda tajriba ta nuna yana da albarka inda zaka yi a cikin awanni biyu ko uku na sassafe da rana sai kai awa biyar baka iya ci masa nasara ba a wannan lokacin duniya shiru amma da rana ga karan mota ga kugin mutane ga hayaniyar mutane ga kaza amma wancan lokacin shiru karatu kuma yana bukatar shiru lokacin da zaka yi shi shi yasa ko imrul kais kaga dai a lokacin jahiliya ya rayu amma tunda tajriba ta rayuwa ta nuna lokacin asuba yana tsada yake cewa wa qad aktadi wa tayru fi wukunatiha bi munjaridin qaid al awabid haykali مفر مقبل مدبر صخر حتى من علي da sassafe a daidai lokacin da tsuntsaye ma suna cikin shekar su fito ba wai shi ya fi tsuntsu ka san ku duk duniya ba wanda ya fi tsuntsu sammako amma na cewa na fi su sammako wana ashe yin sammako himma ce da kwazo dalibi ilimi sai dai sai sai lokaci ya barci a wani lokacin amma ba baccin safe barcin safe yana wa hasara kansa lokacin mai tsada da annabi wa al'umma addu'a a ce sannan dalibi ilimi yana buƙatar dan abin da ya karanta ya rinka kwatanta aiki da shi dalibi ilimi yana buƙatar dan tsene cikin maganganunsa me zai ce me zai faɗa kada ya rinka magana irin ta sauran gama garin mutane in sauran mutane aikin su yi da mutane da zagin su da cin mutunci shi ba haka yake ba in sauran mutane suna harbati da maganganu da yawo da jita-jita shi ba haka yake ba ɗalibin ilimi yana da tsuwa ba dukkan abin da ke je ke yadawa ba kawai dan labari ya zo na jita-jita baya yada shi ɗalibin ilimi na tsantsaye ne an gane ku to haka ake bukata ya talibal ilmi bashiril wara'a wajannibin nauma watruki shiba'a dawim ala ad-dars la tufariquhu fal ilmu bid-dars qama wartafa'a ya kai dalibin ilimi bashir al-wara'a ka zanto kana da tsantsayin da gudun duniya wa jannibin nauma ka nisanci barci watruki shiba'a ka nisanci yawan koshi in zaka ci abinci ka ci yadda zaka ji ka daina jin yunwa in dai kana son kai karatu zaka yi muzakara in ko har sai da ka koshi Za ka zauna muzakara to wallahi bacci ka yi wani malamin hikima ke cewa idan tala'at al-ma'ida na al-fikra wa kharasat al hikima wa qa'adat al-a'dha'u an al-ibada idan ciki ya koshi tunanin dan adam kuma sai ya dakushe hankalinsa gaba ɗaya sai da makulman hankali hikima sai ta zama kulmar hikima gabbai gaba ɗaya sai su lankwashe ba za su iya ibada ba to dole ɗalibin ilimi ya lura da irin waɗannan al'amura sannan kuma abin da fi muhimmanci jin tsoron Allah ba wanda zaka tambaya ka ce dan me kake neman ilimi ba ce sai ya ce maka dan Allah shi ko ilimi kowane irin ba a iya neman sa dan Allah amma da ilimi sai sai daga cikin kafin mutum ya neme shi dan Allah da wuya mutum ya ilimi ba dan shura ba shi yasa magabata ɗaya daga cikin su ke cewa mun nemi wannan ilimi a farko ba dan Allah ba amma daga baya ne Allah ya arzuta mu muka canja niyya din ya zama dan Allah amma a karan fari akwai abokanai akwai sa'anni wanda dole sai ka rinka nuna gogayya da su kana son ka nuna kafin su suna son su nuna sun fi ka duk mutumin da kuke tsarin juna da wuya ka iya sallama masa da wuya iya sallama maka mai tsoron Allah ne kadai zai iya sallamawa wanda yake tsaransa ko sa'ansa to musamman ilimi ilimi sai mutum ya tsarkake niyya tsakanin shi da ubangiji idan kar ya dauka cewa ba zai kuskure ba a yayi kuskure wannan daban abin da yake aibu shine mutum ya doge akan kuskurensa a ce kai kuskure ya yawa. wannan ba sifa ce ta mutanen kirki ba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فإن الله نبري كنا idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kawunan su sai su tuna Allah sai su nemi gafaran zunubin su sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba sa zartewa akan kuskuren su wa hum ya'lamu sun san kuskure ne dan ina wa'azi dan ina fadakarwa ba mun ba zan yi kuskure ba in ko ka dauka ga wani wanda ba zai kuskure ba cikin mutane aqidar ka ta zama ta shi'a dan shi'a ne suke da aqida ta ismatul a'imma duk wanda ya kai jagora a ce masa imam sai su dauka to masumi ne to in ya zama masu ya zama daidai da annabi kenan amma dole ka yarda da abubakar da umar da usman su ne khiyaratu khalqillahi alal itlaq dukkan su kowanne yayi daidai kuma yayi kuskure sun tabbatar da haka kuma tarihi ya nuna haka amma me yafi yawa tsakanin daidai da kuskuren su daidai dan haka da imamu malik ibn anas da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal sun yi daidai sun yi kuskure amma me ya farin jaye a cikin lamuran su daidai ashe ana bin su ne don saboda linjayan daidai ba don ba kuskure ba da lokacin da ka ɗauka ba sa kuskure ya zama akida ta siyanci kira ina fata mun fahimta amma suna daidai suna kuskure daidai din kuma ya ka ninkin ba ninkin kurakuran su ko ba sa yin kuskure sun san kuskure ne da gangan sai dai su yi istihadi a yi rashin sa'a su saba wannan kuma mu'jiza ce ta Allah maɗaukakin sarki dan yi nuna shi kadai ne wanda yake la yadhillu wa yansa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi to wannan shi kadai yake wahada hula sharika lahu amma daidai da mantuwa a matsayin mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi mantuwa Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karanta da alqur'ani ba za ka manta ba sai abinda Allah ya so wannan istisna'i me yake nufi sai ya fassara mana shi cikin hadisi an zo sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata sura sai ya shiru ya sace karanta ta kafinta ya sace yin shiru daga nan kawai sai ya ruku'i bayan an yi sallama sai manzo Allah ya waiwayo yace aina ubayy ibn ka'ab ina ubayy ibn ka'ab dai ina cikin zaratan hadisan qur'ani sai yace gani ya manzo Allah yace me yasa da kabin da shiru baka tuna mun gaban ba sai yace haba manzo Allah na sani ko an shafe ayar ne <laughs> sai manzo Allah ce daga yau idan kuna karatu a baya na kuka ji na shiru tsawon wani lokaci to kila na manta ne ku tunatar da ni ta gaban hikimar Allah ya kaddarawa manzon Allah mantuwa dan Allah ya ta shi kadai a matsayin shine baya mantuwa dan in manzon Allah to baya mantuwa to yayi tarayya da Allah kenan cikin wata sifa daga cikin sifofinsa Allah kuma wahadahu shi kadai yake tallin tal la sharika lahu to waɗannan al'amura dukkan su ilimi ke tabbatar da su da bincike mutum baya hanzari wajen yanke hukunci a nan wurin nake so in ce sauran ɓangaren na muhadara wallahi sai dai in faɗe shi a matsayin kidaya amma ba wai in yi muku dan kun ga yanzu wannan ma ban gama ba ko kuma kun cewa magana muhimmanci ilimi da kuma sana'a ce ko aikin yi ko wane ne ina za mu shiga wata sana'a yanzu ga waɗannan al'amura ma wannan ma na kasa zuwa ƙarshen sa har yanzu bari in kidaya muku wancan kawai waɗansu shi ne da hararo kawai wanda suke wanda muhimmancin neman na kai da sana'o'i farko kasuwanci saye da sayarwa Allah ce wa halallahu al-bai'a sai kun san ayar ba ba da wata wahala Allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-masjid al-haram ubangiji ta Allah ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله har zuwa ƙarshen aya waɗannan ayoyi suna nuna muhimmancin kasuwanci a aikin hajji rukuni cikin rukunin musulunci an ce babu laifi ka yi saye da sayarwa a cikin ya bata maka aikin hajjin ka ba ina ga wanda yake zaman gida bai je aikin hajji ba ya tabbata cikin hadisi daga Abdullahi dan Umar an tambaye manzon Allah ayyul kasbi atyabu ayyul kasbi atyab a cikin hanyar neman kuɗi wacce tafi tsafta sai manzon Allah ya ce amalur rajul bi yadihi wa kullu bay'in mabrur aikin da mutum zai da hannu ya tsafta saka rini ko ba haka ba aikin plumbing mai aikin famfo aiki na electrician mai aikin wutar lantarki hada waya da waya sana'a da kira kafinta duk waɗannan ayyuka ne na hannu ɗinkin hula ɗinkin kufta balakura duk ayyuka ne na hannu noma yana iya shiga cikin wannan ma'anar ayyuka ne na hannu amalur rajul bi yadihi waɗansu malamai suka ce har at-tahshish zuwa ciyawa ayyuka ne na hannu annabi ce ba aikin da yafi wannan tsafta abinda zaka yi da hannu dan ka samu kuɗi gyaran mota gyaran agogo gyaran keke makaneza da ayyuka ne na hannu sai ce wa kullu bai'in mabrur da dukkan wani kasuwanci wanda babu yaudara a cikin sa wannan hadisi na cikin al-mujam al-kabir na Imam hadisi na biyu daga al-Miqdam ibn Madi Karib daga manzan Allah manzon Allah sai ce ma akala adamiyun khairan min amal yadi yace tunda dan adam yake bai taba cin wata noma da zai kai bakin sa ba mafi tsafta mafi zama halal tsantsa sama da abin da yake da hannunsa sai yace wa inna nabiyallahi daud kana ya'kul min amal yadi annabin Allah daud alaihi salam ya kasance yana ci daga gumin hannunsa imam bukhari ya rawaito wannan hadisin zuwa itace sawa'un kana da kula da za a ko da itace a kawo gari ko kuma kai mazaunin karkara ne zaka yi ka kawo bakin hanya ka sayar manzo Allah ce la an ya'khudha ahadukum ahlubahu ya'ti bi hazmatin ko huzmatin min hatab mutum ya dauki igiya ya je daji ya kawo kai guda na itace ala zaharihi akan gadan bayansa fa yabi'uha ya sayar fa yakuffa biha wajhahu ya kare mutuncin fuskarsa daga roƙon mutane khairul lahum min an yas'al Allah ya fi masa alkhairi saboda ya roki mutane saboda ya bara ko maula a atahu amma na uku sun sun bashi ko sun hana shi wani hadisi bukari ya rawaito noma sawa'un noman rani noma na damana kayan abinci kayan lambu ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce man gharasa gharsan dukkan wanda ya sawanar da shi ya sawanar da shi ko ya suka wata suka lam ya'kul minhu adamiyyun wala khalqun min khalqillahi illa kana lahu sadaqa babu yadda za a wani dan adam ya ci face sai wani ko wani halitta cikin halittar Allah face sai to ka wani sadaka ta ka da hannunka wato da zaka yi noma kuma ya kasance kwari ko fari sun cinye gaba ɗaya baka yi hasara ba duk abin nan da ka noma wata halitta ta ci tun daga tururuwa da za ta kai raminta da sauran tsuntsaye da fari kana da lada a wajen ubangiji haka manzo Allah bai na cikin wannan hadisi duk abin da mutum zai shuka saboda muhimmancin noma manzo Allah sai da kiyama za ta tsaya wa fi yadi ahadikum fasila a hannunka ga irin shuka yace falle zar'a shuka kafin a busa kaho kun yi ido hudu da mala'ika zai busa kawo a tashi kiyama kai kuma ga irin suka maza Allah ce suka malamai suka ce kaiwa mutuƙa ke da wajen bayanin muhimmancin noma da haka sana'o'i a gaskiya a halin yanzu abokanan adawa mu sun kwace a hannunsu ka duba yawan mu ka duba yawan su a kididdiga ta America ta 2002 ta CIA suka ce population na musulmai a Najeriya 65% zuwa 70% ne Amerika fa wasu yadda shahidun min aliha kenan sun yadda mun fi yawa amma dan da suka mamaye sana'o'i mu rayi sana'o'in da muka gada namu iyaye da kakanni ma yanzu sun fara kwace mana fawa a garurukan mu sana'ar mu ce sai yadda gero da dawa da masara a kasuwannin kauye sana'ar mu ce amma yanzu waɗannan mutanen sun kwace ka je arewa maso gabas ta can kurya bakin lake a garin baga inda mutanen mu suke kamun kifi wallahi yanzu idan kaje sai ga inyamurai ne ke shiga cikin wannan ruwan tafkin da suke kamo kifi ko motocin su suka dauka su kai a baka bakalike mu mun zama yan kamasho kawai a wajen idan ka je abbatuwa a Kano karshen karfin arewar musulmi shine Kano abbatuwa mayanka ta Kano fa sai ka je ka samu an yanka sa ko raƙumi na inyamuri ne bahaushe zai zo a bashi cinyar sa din ya je ya kawo balas gobe baki ya je in ya sai ya kawo kuɗin ya je ya balangu ko tsire ko kilishi wani irin wulakanci ne wanda a cikin garurukan cibiyar kasuwanci ta arewa gaba ɗaya ita ce kano taken lamba da ake ba filas lamba na garuruka kano ana cewa center of commerce ka je center of commerce ka gani muhimman kasuwanni a kano guda nawa ne sabon gari market wanda a zamanin zaki kira abubakar rimi market sai kantin kwari sai funga sai kasuwar rimi waɗannan su ne mashahurai idan ka ɗauki kasuwar kurmi tsofaffin kasuwanni ne tun irin na da shekara ɗari biyar baya Ababe da ake sayarwa galibi na gargajiya ne irin na da da masalla da lauje da hauyar noma da Matsefata, da allurar ɗinki da guga na fata <laughs> da sauran abubuwa ko ba ba yawanci kasuwar riba kayan tumatiri ne da zoɓa rodo da wane ne da kuka yar haɗeja ba haɗejiyar kuka yawanci yawanci akwai ɗan sabon na zamani amma kaɗan amma inda maɗuɗin kuɗi suke sabon gari da singa da kantin kwari da kasuwar kofar ruwa kasuwar kofar ruwa gaba ɗaya 95% ɗinta a hannun iyamare take inda ake sayar da rodi da dukkan waɗansu building materials gaba ɗaya hannun iyamare suke idan ka zo kantin kwari kare jini biri jini ake bude su idan ka je sabon gari kare jini biri jini ake bude su sun da sun fara shiga inda kawai ya rage zaka cewa musulmi tsantsa sai wurin canji yan canji a wafa shine kawai shi ma wannan in yamurai suna nan suna planning saboda su suna da tsari saboda su suna da shugabanci al'umma ba za ta iya tashi ba ta iya sana'a sai tana da shugabanci duk da ka ta da samarai ko iya aiki ko koyi sana'a za su iya yi a matsayin su na ɗaiɗaiku amma sai gwamnatoci sun yi tsari abinda muke kira ga gwamnatocin mu na arewa na garurukan mu masu rinjayen musulunci su kalli kalubalen da ke gaban mu Najeriya nan akwai abin tsoro su tare da ta akwai abin tsoro a cikin ta kuna gani in yankin Niger Delta rikicin da suke yi ana ta daukan kudin Najeriya ana basu dan kawai su wa ana hukumar fetur a yankin su amma man fetur din fa da kudin noman auduga da gyada da kakanninmu suka yi ne aka hako shi mu kuma nawa aka damu wakilan ma a Abuja kuma ba su san manufa ma ba su san abin da suke ba sawa'un a House of Representatives na tarayya ko a Senate kowanne ya je ne a saye shi kawai a biya kowanne farashin sa goshin sai a sai da za a saye shi wanda yake son budurwa za a kai masa ita na ikon noga a faɗa masa lambar ɗakin da take je ko kwanan nawa yake son yayi shi kenan shi a haka aka saye shi saboda haka lokacin za a kawo motion a majalisar su ba zai iya opposition ba ya yi shiru ya kyale a dauki arzikin najeriya a basu kuma ka duba irin rikicin da kullum suke tayarwa kuma ka duba irin kudaden da aka samu a wannan jamhuriya ta uku shekara biyar din da muke ciki yanzu tun da najeriya take ba taɓa samun kuɗi irin wannan shekara biyar din ba a wannan shekarar ma ta karshe din nan da shekara da zuwa ba taɓa samun kuɗi irin wannan ba jihohin mu din nan tsakanin kaduna zamfara kebbi sokoto kano shigawa bauchi yobe idane akwai din za a ba biliyan ɗaya akwai za a ba biliyan ɗaya da rabi dan gama Allah amma duk wanda ya kalle da abubuwa suke lura zai iya daukan cewa komai na iya yiwa a Najeriya wani irin tanadin shugabannin mu suka yi mana waɗannan kuɗi da ake kafowa ake karɓowa an kya haɓaka ilimi ilimi ya lalace samari akan titi ba su da makarantu sai ka je ka duba ka duba dukkan waɗannan state da nake maka magana a cikin shekara biyar ɗin nan su waye waɗansu suka gina sababbin makaranta nawa ne fasanta cikin sababbin makaranta akai sun kai kashi biyu cikin ɗari a kowace jiha duk wanda ya fita daga jami'a yau yanzu ba ya shekara hudu ba jami'a ya yi shekara shida a lokacin da yake karatu nawa ba ya zama shekara goma ba yanzu tsakanin shi da firamare dan su shekara goma ko duk wanda ya fita daga jami'a a wannan shekaran ta 2004 ya koma makarantar da ya firamare wanda ya bari shekara goma baya zai ga adadin classes ɗinta haka suke musu karu ba abin da ya sani a makarantar idan ya je yanzu ta ci baya ne ba ci gaba ta yi ba wannan alama ce ta karewar kowace al'umma ta lalacewar kowace irin al'umma duk wanda ya gama secondary shekara hudu suka wuce ya je ya gani adadin blocks nawa aka kara hostel na ɗalibai in boarding ce nawa aka kara a cikin makarantar adadin malamai karuwa suka yi ko raguwa suka yi quality na education din karuwa yi ko raguwa yi zai samu ci ba yi a daidai lokacin da aka fi kowane lokaci samun kuɗi a daidai lokacin kuma komai ya fi lalacewa kelan a majalisar tarayya ba abin da ya sha musu gaba kenan wai mai kishi cikin gwamnoni shine wanda zai sai ma suna ya rabawa mutane su yi yan kabu kabu dan Allah wannan sanin manufa ce sanin ya kamata ne kabu kabu sana'a ce da ya kamata ta zanto cewa za ka yi ta ne kawai a dan wani lokaci kafin ka samu wata sana'a da tafi ta kafin a yi maka gata a baka sana'a da tafi ta domin sana'ar ka hau mashin ka ɗauki mutane ka yi awa goma a cikin yini lokacin zafi kai zaka fi kowa tasirantuwa da zafi lokacin sanyi kai zaka fi kowa tasirantuwa da sanyi lokacin damuna kai zaka fi kowa tasirantuwa da ruwan sama to a ce zafin rani ya kare akan ka sanyin hunturu ya kare akan ka ruwan sama da lokacin malka malka ya kare akan ka dan Allah ya rayuwar mutum za ta zama dan kabu kabu ko mai sana'a duk irin waɗannan zaka samu yana exhausting din energy din shi ne shekara biyar ka hada kai amfani da cikin shekara guda zai shafi jinka da ganinka gaba daya domin kura da hazo da hayakin mota duk yana tasiri a ganin mutum sannan karan mashin ɗinka karan salansarwa da ta fashe kara da ƙugin motoci a cikin goslo duk yana tasiri a na'urar jinka ta kunne so yadda ka yi amfani da kowace na'ura ta jikinka so yadda nagarta ta take raguwa har ka zo daga baya ta lalace idan Allah ya kaddara maka za ka yi shekara saba'in a duniya za ga cewa ka ta ka kare a ɗan shekara arba'in da biyar ka tsofe shin ba ma ganin yanzu akwai wata zahira a cikin mujtama'at ɗinmu a cikin society ɗinmu ta tsufan wuri ba ma ganin alamun tsohon wuri duk kowa ya kalli na kusa da shi ya gani mutum da shekara biyar sai da biyar fuskarsa ta noma ke bakin sa ya karkace ya kalli gurin saboda wahala saboda jahilci saboda mai ga kuma lokacin da aka fi kowanne samun kuɗi yanzu gwamnonin nan ba sa kallon wannan yanzu ba sa jin tsoron Allah akan wannan shin suna tsammanin duniyar nan Allah ba zai tambaye su ba gobe kiyama wallahi tallahi gatan ku dai ku samu wanda zai faɗa muku wannan ba ku san ku ji ba daɗi a faɗa kowa laifinsa ko ni ban san a faɗi na kai ma baka san a faɗi laifinka amma adalci zan yi wa kaina kai ma kai wa kanka cewa in ka ji an faɗi laifinka ka gane cewa laifinka ne ka gyara ka gane wanda ya faɗa ba abokin adawar ka bane ba masoyin ka ne so yake a gudu tare a tsira tare wannan shine abin da muke kira ga hukumomin mu mu ga cewa an buɗe sura wuraren koyon sana'a me yasa yarbawa gaba ɗaya musulman su da su suka yi ijma'i akan abiola me yasa abiola ne ya fito musu da tsarin sana'o'i suka zo babu garin da zaka je ba ga bai ko dai ya zama plumber ko kuma electrician ba abiola ne ya gadar masa da wannan tsari wanda za su iya karatu na sama su yi sama waɗanda suka kasa yin karatu na sama da yawa a koya musu sana'a su shiga gari su mamare su yi dominatin ɗin gari sai ka je local government guda sai ya ga mai PhD mutum goma mutum goma sha biyar sai ka je star guda cikin star ɗinmu da wuya za ka samu mai PhD mutum goma sha biyar ko mutum ashirin wanda ya daftar digiri mutum goma sha biyar a star guda sai ka nema ka rasa gaba daya ma'ana irin wannan al'ummar ba za ta iya fuskantar kalubalen zamani ba na yau to kuma al'ummar tana cikin irin wannan rudanin kuma sai ake kara mata rudani da haka a nan gurin hanyoyin koyon sana'a ina ganin yana daga cikin aiki da gwamnati su yawa da basu bude irin vocational center center center na cibiyoyi na koyar da sana'a aikin ruwan famfo aikin lantarki gyaran bashi gyaran waye saka rini sana'o'i dai samarin da suke yawo kan titi marasa sana'o'i ko kuma wanda suke da sana'o'in da za su lahanta da wuri a jawo su a karfafe su a ba su wani training na wata shida wata goma wata goma sha daya gwargwadon yadda masana suka tsaya suka tsara kuma a ba su tarbiyya ta addini cikin wannan lokacin su fito su shiga cikin gari su mamaye waɗannan sana'o'i dukkan mu samari mu sa wannan a cikin sana'o'in mu in gwamnatoci na jiha na local government sun kasa yi kungiyoyin mu na addini me suka yi jama'atu nasrul islam wanda ke ummul jama'at gaba ɗaya a Najeriya kenan me ina irin wannan tunanin akwai irin wannan tunanin a Kaduna akwai shi a Jos akwai shi a Kano babu jama'atu zaratul bid'a wa kamata suna da bangaren gabas da bangar ko da ke karance gabas da yamma duka bangarorin da duka gaba ɗaya kowane bangare akwai irin wannan tsarin akwai wata cibiya ta kula da samari na rayu a Sudan jama'atu ansaru sunna na Sudan abin sha'awa abin mamaki Sudan fa gaba ɗayan ta. arzikin sudan gaba ɗaya bai kai na kano da jigawa ba ba wai wata kungiya da take cikin sudan ba kasar gaba ɗayanta in ba yanzu da suka fara samun man fetur ba amma ƙungiyar ansarus sunna wanda bata kai reshe ɗaya daga cikin rassa na izala na jihohi ba idan ka ɗauki population su amma da suka yi ƙididdiga suka ce suna da masu PhD da master's degree zuwa ba don master's zai zuwa abin da ya sama suna da mutum sun kai ɗari uku da hamsin. wanda sun sani wannan a ka'imar su ne suka tallafa musu suka yi wannan karatu to kungiyar mu ko me kai kalubalen da ke gaban mu kenan da muka yi sannan kuma wani abin sha'awa shine idan ka je herkutar su duk yaron da ya je karatu ya gama kowane irin karatu ya yi ba da aikin yi sai ya zo ya kawo sunansa da photocopy na takardunsa ya ba da adireshin sa kungiyar ce za ta rinka mai sabu tana nema masa aiki ko kuma wata makaranta ko a cikin sudan ko a wajen sudan ranar da ka samu sai a kira ka daga adres nan da ka bayar ka zo an sama maka aiki wuri kaza ko ka zo aikin da ake son a sama maka ba sama ba amma ga wani kaɗan rike a madadinsa har kafin a samu wancan wanda za a baka bai kai takardar ka ba kila aiki ne dan sakandare zai kai kuma ka gama digiri amma ke shi yafi babu za mu nemo maka zai takardar ka. Ba mu da irin wannan tsarin mu da irin wannan tsarin galin ne a gaban mu fa kasar nan za ta iya darewa a yau kasar nan ta dare biliyan da ake biyo jihar Kaduna biliyan da ake biyo Kano biliyoyin da ake ba waɗancan fa sun riga sun yanke kenan to kuma wani irin tsari aka yi a ƙasa na noma ko na kiwo ko na sana'a sai a saci kuɗi sai mutum ya kai waje so har to yayi sata a Indonesia amma an yadda cewa 80% da abin da ya sata yana cikin Indonesia kamfanoni na kamun kifi da masana'antu da tafka tafkan gonaki kun ji a rediyo duka duka bai fi sati ba aka faɗa cewa gonar Obasanjo da ke Ota yana samun nawa a sati miliyan talatin to gonar wane da wane da wane jikin tsofaffin general din sun kome ake samu miliyan talatin to duk gonar da za a samu miliyan talatin a sati dan Allah mutum nawa ne za su yi aiki a cikin ta samu abinci duk gonar da mutum talatin za su yi aiki tsakanin injiniyoyi ƙwararru da kuma masu aiki na laifuranci mutum nawa za su yi aiki dan Allah ya taimaki al'umma sa ko bai taimaki al'umma sa ba to mu ko me suka mana me suka mana nan gurin mashahuriyar gona gaba ɗayan ta ka kafa arewa ita ce gonan Barcelona Yako ita kadai ce mashahuriyar gona daga nan sauran yanzu suke tasowa yan suke tasowa irin su dan Umar yan suke tasowa irin su wani su wani yan suke tasowa amma mashahure gona da ita ce wancan su kuma duk gancan sun gina al'ummar su suna gina al'ummar su kai baka gina al'ummar ka yan sawu sawu haka ko wadanne suna yin nasu ma'ana dai ya kamata mu sani cewa ya kamata mu sani cewa wallahi tallahi Allah zai tambaye mu ranar tashin kiyama game da mulkin da yake duk malaman da suka yi suka ce ai gari ya kyau ai kowa yana yabanka ai ana shi maka albarka ya suke maka dan abin da ake yaudaran masu mulki da shi kenan akwai malaman da aikin su kawai su ba basu kujerar umara ko aikin haji ma'ana ya zama gasa yadda attajirai suke gasa sai sun je goma karshe a cikin ramadana yanzu dan su malamai suke mutum zai je yi ƙarya mutum zai je yi tsegumi mutum zai je yi kitififi dan kawai ka sai da mutuncin ka baka kujera ma'ana ba za ka faɗa mutum gaskiya ya bi tsoron ai ji tsoron Allah ba Allah zai tambaye mutum ranar tashin kiyama abu na karshe da zan faɗa wanda na rubuto shi a matsayin wasiya ina yawa kaina wasiya ina muku wasiya da jin tsoron Allah da lazantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar maganganu da ayyuka ina tunatar da mu waɗannan hadisai manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Irbad bin Sariya ya rawaito yace manzo Allah ya yi mana wa'azi wa'azin da idanu sun sun fitar da hawaye zukata sun kadu muka ce manzo Allah kamar ban kwana kake mana sai manzo Allah ya ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a ina muku wasiya da jin tsoron Allah ina muku wasiya ku rinka jin abin da aka faɗa ku bi wa in ta'ammara alaikum abdul ko da bawa aka sa ya zama shugaba akan ku a nan abin da manzo Allah ke nufi lokacin da shugaban ku ya muku umarni da bai saba na Allah ba bai saba na manzon Allah ba to ku bi shi ko da kuna gani yana da karancin daraja a cikin ku ko da shi ba kowa bane ba amma idan shugaba ya umarni da ya saba Allah ko ya saba manzo Allah ba abin shi tunda manzo Allah ya ce la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa babu da'a ga dukkan wanda bai wa Allah da'a ba sai manzo Allah ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kasira cikin ku duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa a nan gurin an sanar da shi ta fuskar wahayi cewa za mu yi sabani mai yawa to idan muka yi sabani ina mafita take sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin lalle ku rike sunnata ku rike sunar hali ko fina masu shirye suwa almahadiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajis ku gatse ta da ku. wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullam bid'atin dalala ku kiyaye dukkan wani kagaggen al'amari domin dukkan bid'a kago ta akai anan manzo Allah ya faɗakar da mu za a yi sabani idan an yi sabani me mafita sunna sunnar annabi ce mafita sannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yayi hudu ba a hajjatul wada sai ce inna shaytan qad ya'isa an yu'bada bi ardikum shaytan ya tabbatar ba za a bauta masa ba a garurukan ku da kasashen ku walakin rabbi an yuta'a fi ma siwa zalik mimma tahaqqaruna min a'malikum sai dai shaytan ya yadda cewa za a iya sako cikin abin da bai kai shirka ba cikin irin abubuwan da kuke rainawa na kananan laifuka fahazaru yace ku kiyaye kanku da waɗansu ababe da kuke ganin masu sauki ne amma ba su sauki wa inni qad taraktu qad taraktu fikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abada na bar muku abin da in kun yi kullu shi ba za ku bata ba har abada kitaballahi wa sunnata nabi littafin Allah da sunnar annabi wannan shine maganin sabani ka ajiye ra'ayinka yin ajiye wa mu hada kan qur'ani mu hada kan sunnar annabi bisa ga fahimtar sahabban sa sannan hadisi ya zo daga wasila ibn al-asqa manzo Allah ya ce dukkan wanda ya sunna ya sunnanta kyakkyawar sunna to yana da lada na wannan sunnar da ya kawo jama'a suke aiki da ita kuma yana da ladan adadin mutanen da suka bishi a akai har zuwa tashin kiyama wanda ko ya sunnanta mummunar sunna ya kawo wani abin da ba addini bai sa cikin addini to yana da zunubi sannan yana da zunubin adadin mutanen da suka bishi. hadisi na karshe da zan a akan shi manzo Allah ya ce inna hadzal khaira khaza'in alkhairi da kuke ji da gani taskoki yake da su masu tarin yawa kuma wannan taskoki falitilkal khaza'in mafatih suna da mabudai fatuba li abdin ja'alahu Allahu azza wa jalla miftahan lil khair wa mizaqan lishar ma dalla da bawa wanda Allah ya sa shi zanto mabudin alkhairi mulki na sharri wato ya bude alkhairi sannan ya rufe mai sharri a tsakankanin al'umma wa wailul li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil sharri mizaqan lil khair tir da bawan da ya zanto mabudin sharri kuma ya zanto ya kulle alkhairi sai waɗansu yan kasidu da malamai suka yi wajen zaburar da mutane wajen ban sunna imam shafi ya ce kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana fama siwahu fa waswasu shayatin yace dukkan ilmomi in ba alqur'ani ba bata maka lokaci zasu sai fa hadisi sai fa fiqhu cikin addini ilimi na hakika shine wanda aka ce haddasana haddasana har zuwa ga qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zama kishiyar wanda ya zama wasu wasin shaitan imam al-humaydi ke cewa walau la ruwatu ad-dini ضاءت وحسبها معالمه في الآخرين تبيد هم حفظوا الآثار من كل شبهة وغيرهم أما اقتنوه رقود وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفك wal maramu ku'udu ka'udu wa qamu bi ta'dil ruwati wa jarhihim qiyam sahih an-naql wa huwa hadidu bi tablighihim sahhat shara'i'u dinina hududun taharraw hifzaha wa uhudu har zuwa karshen maganganun su da suka yi suna zaburar da mutane kan bin sunna duk lokacin da zamani ya rikici mutane suka rasa mafita wallahi tallahi babu abin da zai kai mu gaci sai rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bin hadisansa dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shugaban kowa gaba daya kuma shi kadai ne wanda yake tsararre a cikin wannan al'umma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure kuma tambayar za a yi maka ranar tashin kiyama da tambayar za a yi maka cikin kabari ma kafin tashin kiyama tambaya ce guda uku farko man rabbuka na biyu ma dinuka na uku wa man nabiyuka ban tsammanin za a tambaye ka shehunka ko waliyinka ko shugaban mazhabarka mala'iku ba za su tambaye ka wannan a cikin kabari a farfajiyar kiyama ba za su tambaye ka wannan ba amma za su tambaye ka wa ka bautawa kuma za su tambaye ka waye annabinka matsayin annabi cikin al'umma da matsayin shugabanni cikin al'umma ya sha bambam kowane shugaba yana da wanda suka bi shi yana da wanda suka ki bin shi amma annabi dole ne ba kowa ya bi shi gaba daya dan Allah ya ratayar da shiriyar mu akan sa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya yana daga cikin bata mu dauka cewa bin hadisin annabi zai kawo mu hadisin annabi baya halakar da mutum hadisin annabi na shirya da mutum ne tunda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya sannan Allah ce falli hazar alladhina yukhalifuna an amrihi hi dinnan damiri yana koma zuwa gaba. zuwa ga manzon Allah saboda ayar ta ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalladuna minkum liwaza فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم dan dakata a nan gurin abinda na faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda ne kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mana ya nuna mun kuskure na dai in gane sannan wanda zai biyo baya da bayani dan Allah ina roƙonsa duk abinda na faɗa na kuskure amana ce ya yi kokarin fito da shi fili ga jama'a a matsayin Ja'far yayi kuskure ina fata an fahimta dan wannan haka ilimi ya gada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awa malam bai tashi ba insha Allah zai amsa tambayoyi amma kafin amsa tambayoyin wanda aka wakilta yanzu zai masa ta'aliki shine malam ishaq yunus duk da ba dadewa zai ba shi yasa muka ce malam ya zauna um, akramaka allah bismillah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka maslakahum ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a da badan yan uwa sun tilasta ba cewa sai na ce wani abu ni da ban ga abin da ya kamata a ce a dora ba gudun ta'aliki kana iya ka allake a saman ba ka sako ba saboda haka godiya nake yi ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon jawo wannan bawan Allah ya zo tun daga birni na Kano zuwa Kaduna don ya gabatar da abin da ke zama wajibi a kan shi Allah ya sani watan sauran yan uwa wasu daga cikin sun san irin wahalar da aka sha kafin zuwa malam jafar da ni an gaya min na ce ba zai zo ba kuma na hana asran a masallaci da dama cewa baya zuwa amma jiya da yamma ina aji ina koyarwa sai ga wai cewa yana kan hanya cikin izinin Allah so wannan ya sanya da dare na samu yan uwa wasu su na aika musu cewa in Allah ya so zai zo wannan ya sanya da daren na buga waya cewa asran a masallacin Katuru cewa yau malam Jafar in Allah ya so yana kan hanya da can mun ce ba zai zo ba saboda wasu abubuwa da ni na san wasu shi ma ya san wasu dan uwa cikin abin da malam Jafar ya gabatar gabaki daya kusan na karshen nan kamar yana gwada mana cewa shi dai abin da ya zama na wajibi dan adam ya bi wanda ya gane ko bai gane ba ina za a ko bai san za a ba dole shi ne ya bi shine manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka ne wannan ya zama an tambaye ka da ba kake koyi ka ce da shi wannan shine watan ittiba'i mutlaq alwajib biyayya ta dole wanda ka ko baka yadda ba abu na biyu shine ana bin duk mutumin da ya tabbata akan tafarkin abinda manzon Allah ya tabbata kan shi sallallahu alaihi wasallama don addinin bai tabbata sai da abinda ma'aiki ya tabbata a ganshi da sahabbansa a zamaninsa don yana gaya mutane a lokacinsa yana cewa wannan addinin da ake ganinsa a wata riwayar bako ne zai koma kamar yadda yake wata ruwaya yana cewa watan al'umma tana kasuwa gida saba'in da uku dukkan sauran ƙungiyoyin nan ko akwai na gidanku a ciki duk wuta za su Allahumma sai ƙungiya ɗaya mai sunaye kamar ko kuma laƙubba guda hudu don Imam Malik ya ce ahli sunna ba su da suna sunan su kenan musulmai amma akwai laƙubba an sa musu ahli sunna wal jama'a Ibn ya yi dogon bayani a cikin fatawarsa na cewa ahli sunna saboda su ne masu riko da sunnar wal jama'a a dunkule suke wuri guda ba kungiyoyi ba ne su ana kiran su firqa najiya ana kiran kiransu ta'ifa mansura ana kiran su kuma as-salafiyya duk wa'annan sunayen su ne karkashin jagorancin hadisai da maganganun magabata a wannan bangaren amma sai yake cewa sahabbai suka ce mai to wace ce wannan kungiyar guda daya ko waɗanne irin jama'a ne su kaɗai waɗanda yake idan an bi su ana samun cin nasara sai ce ma ana alaihi yau wata riwayar ma ana alaihi wa ashabi abinda nake akai ba yau ba ta asabar a'a abinda manzon Allah yake a wannan yinin a zamanin sa lokacin da bai rasu ba da kuma abinda sahabbai suka tabbata akan shi yan uwa wai mun kai matsayin da in an ce maka wai ma'aiki to yanzu gundarin gundarin abinda ma'aiki bude zaka bi to in ban bu gundarin shi ba gundarin ka bi saboda Allah fa yan uwa ko kuma a ce maka to yanzu in ka ce haka to ya za ka gane abu da ka tafi akai ai dole ka ne ka rike wani abu daya ni ko na sani ka'idar usulul fiqh shine la ilzama illa bi ilzamin shar'i hamma cewa suke lal ilzama bila ilzami shar'i suka ce babu wani abin da ke zama tilas in ba tilas na shari'a ba shari'a ce kadai ke ce maka yi dole idan ka ji shari'a ta ce maka ma'ruf bi ma'ana ar ma'ruf lughatan shine ma'ruf inda nasi ai ma ta'alafu an-nas wa ahadu alayhi abinda al'umma suka sani shi ake ce ma'rufi amma a yaren larabawa dan shari'a fanni ne kamar malam ke faɗa larabcin ma fanni ne to ala a shari'a kuma in an ce ma'rufi shi kuma me suke nufi suka ce ma kana ma'arufin fi shari'i abinda shari'a ce ma'arufi ne shine ma'arufi a shari'a kuma a wurinka duk wanda ya ce wannan ma'arufi ne sabanin ma'arufin shari'a to wannan ganganci ne ai mutanen maka an same su ne suna bautar gumaka ai shin yanzu da sahabbai suka zo kuma su bi su domin bautar gunki ita ce ma'arufi a wurin su kuskure ne wannan baya ka na fahimta a cikin manganun malam cewa ashe ba sabani bane ba iya yi a tsakanina da kai da wancan da wancan Allah ya sani mun sha zama da yawa a wani da'awa da ake ce mata ko wani kwamiti ko wasu yan uwa mai suna muntaqad du'at mun sha wani zama su bi muna yi a Kano mun yi a tsoron inda Malam Jafar ke zama yana limancin Juma'a mun yi kwana bakwai a wannan wurin har yau mun yi a Bagaudadan da shi Malam Jafar ya zaune a wajen mun yi kwana uku ko kuma zuwa biyar a wajen wallahi yan uwa ba bole ke yi ba zaka je ka samu jama'a saboda ɗaliban ilimi ne kowa san abin da ya kawo shi wallahi sallah za a yi ta magariba sai a rasa liman sai dai saboda kawai zama akwai shugaba shi ke cewa wa ne masala domin kai dan kur'ani ne nace dan kur'ani fa ba irin ɗan kasuwan bacci dake dake ba na da irin su malam jabar <laughs> da suka hada alqur'ani to sura karana don su wa'annan ba yan qur'aniyun ba ni nake ce musu ina ce musu a shaytaniyun ne domin alkur'ani fi wadi wa hum fi wadin akhar yan uwa wannan yana gwada mana kenan cewa ɗalibin ilimi ana iya saɓani tsakanin juna amma kar a bari saɓanin ya tasiri a tsakaninmu da qur'ani ke ce mana wa tasimu bi hablillahi jami'a wa tafarqu bayan shin aiwa ba a sabani bane a'a ku yi riko da igiya guda ku tamke ta ku dafi akai amma wannan bayan inda ke ba sabani ba don an samu saban tsakanin sabai wanda ne bibiyar tarihi idan ya tafi zai ga ruwan Usman dan Affan a aikin haji Usman dan Affan ya zo aikin haji a bayansa akwai dakarun sahabbai jihadiza na ilimi da ya zo sai ya raka'a hudu a Mina sallar azhar ya hudu a la'asar ga dan mas'udu ɗaya daga cikin wanda ba aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam kudul qur'ana an arba ku amshi qur'ani daga wani mutum hudu akwai dan mas'udu a ciki don shi qur'anin kamar dan yake zo mishi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da manzon Allah ke ce mishi uridu an asma alqur'ana minka so nake in ji qur'ani daga bakin ka dan mas'udu yace haba manzon Allah ba kanka aka yi wahayi ba aka sauka maka ba yace bala walakin uridu an asma'ahu min ghairi so nake in ji shi daga bakin wani wanda ba ni ba kuma ya koma ya ringa mai angije yana turo mai ayin qur'anin manzo Allah ya ta kuka sallallahu alaihi wasallam dan mas'udi na bayan sa aka je wannan wurin da zai raka'a hudu ko yayi hudun sai ce mishi ya zaka wani haka ka san ku dan mas'udi ya san wata da mu yahlai jami'a ko bai sani ba Usman dan afala ya san wata da domin a gaban sa ka saukar kuma aiki ya fasara musu amma sai ya ce mishi ya zaka yi mana hudu anan sai ce saboda al'umma sun shiga musulunci da yawa kar su koma garin su ce a'a raka'a a ma biyu ce ta koma biyu maimakon hudu sai ce ina ruwanka ba haka ba ake yi a nan ba a ce wanda ake bi tilas shine manzon Allah ba Abubakar ba Umar ba Usman ba to idan nan ba mi dole ba shin ka rizamta mun wani umbi dole ba haka ake yi ba kenan duk da haka amma ba ku gane ya gwada mai a'a har ya bace akwai yan gulmace yan gulma masu yawo da tsitse gumi irin wanda malam Jafar ke ambatowa a cikin latarsa sai suka ce tunda mun haka shikenan mu koma gefe kawai mu kafa sallan mu sai ya ce la al khilafu dar kar mu yi haka saboda sabani kuma cutarwa ne Saka yayin da ka hango wata maharara ta gyara sai a gyara amma kuma ba adalci bane kamar yadda malam ke faɗa yanzu ba fa adalci bane don son kanmu ya haɗu kai kuskure in shiru wallahi ba adalci ne maka ba cutaka ne kwanaka ne wallahi kai kuskure ina gani kuskure ne wai in ce ai shiru saboda me wai dan kai ya hadu to ya hadu a ina a wanda ba so zama hadu na kuskuren koko ya zamu yi wanda ya kai a matsayin da har idan ma ka ce a'a to ana ganin ka yanzu ka zama munafiki a garin Kaduna wallahi kuskure ne wannan yan uwa kuskure ne munafiki dai Allah ta'ala ne ya san shi saboda nifaq wani abu ne kalbi sai kuma alamomin da ke bayyana a fili idan ka kai mukamin a gaya maka ta hanyar wahayi wannan kuma laka wa alaik yan uwa mu yayi ta asubanci abu ne mai muni gaya wannan so ma Jafar a cikin a a kone minti ɗaya ne abin da ke damu shine mukan rike in ban da malam wani baya faɗin gaskiya dukkan nuna ko din Najeriya in ba shi ba shikenan a'a mu abin da aka mana shine alhaqu maqbulun min ayyi wa'in kharaj duk daga bakin wanda zata fito wallahi karba muke in dai gaskiya ce amma inda malam jafar zai magana magana kuskure ne wala sai mun ce mai a'a ki gaba a za ka rako bayana bai ka anan amma gaba muna iya haɗa kai wanda shi abin da ya kamata mu yi yan uwa asubanci ya haifar da aba mai muni a tarihin islama ku duba labarin musailama al kazzab bayan sallallahu alaihi wasallam jama'a sun rida da yawa bayan sun yi rida har an waye gari babu inda ya rage a duniyar islama in banda makka da madina ta'ifa duk jama'a sun rida sun bar musulunci sai ko ɗaiɗaiku can ɗaya can ɗaya can ɗaya amma mustawar dawali babu a lokacin abubakar su dukkanin ya ya fara aika da soji tawaga tawaga ba mutumin da ya ridda mai karfi da yawan soji a bayan shi zarata ma'ana mu ce yan farauta kamar musulmi kaza yana jama'a sama da mutum dubu arba'in mayaka kuma kwararru dakarun kwamandoji abubakar sadiq ya tuka ya tura mai tawagar soja ta islama karkashin jagorancin ikrama bin abi abijahal aka samu sun je ba su nasara ba sai da aka sake nemo sahabbai aka sake har tawaga aka tura musu karkashin jagorancin saifin min sufin rahman shine Khalid bin ma'ana bin Walid sun je wannan yaƙi saboda ta'assubancin wancan mutanen suna cewa su mutanen garin Musailama wallahi wallahi inna lana alamu anna Musailama kazzabi ala karim anna Musailama ala karim ko kuma anna Musailama kazzabu mu mun san Musailama ƙarya yake ba annabi bane wa na'lamu anna Muhammadan al-haq lakin lakazzabu bani halifa ahabbu ilaina min nabiyil mudar me ya kawo asubanci wallahi mun yarda cewa makarecin can da ke cikin mu ya fi soyuwa a wurin mu fiye da wancan annabin na gaskiya don ba cikin mu yake ba don kusan kaiwa irin wannan a Najeriya saboda kawai ban sanka kana faɗin gaskiya ba sai in kulla maka tawaga ta abokan gawa mai tayi har mu kai matsayin idan mun haɗu babu sallama alhali kai abin nan fa kai kirkiro kace kace ka ce alkitabu wa sunna to ya za mu yi kenan su mu cire sunna kenan mu sa wanda biyu ko ko kana ganin mu bashi a sunna kuma jama'a karatu suke yan uwa babu inda aka ce maka bayan jama'a sun yi karatu sun ci gaba ka ce sai an dawo a idan kai baka iya ba ba dole bane kowa zama bai iya ba la yanzu idan baka iya ba bari wata kila wani ya iya amma abin da muke so tun da kai ka kware a inda ka iya tare jama'a koya musu alarin iziya risala askari aqrabu muktasar ka koya ma jama'a wannan aiki mu kuma da aka ce muna karatu da littafan larabci ma saukin larabci ba mu mu ma kuma shi kenan ba to sai mu haɗu mu ittifaqi hangan mu je guda ce kuma inda muka dosa guda ne amma idan ka to ka faru wancan ka faru wancan mu da guda da kai ka raba mu to na zamu da kai dan uwa ya kamata mu gane ba ina so in faɗa bane cewa wannan abin wai shine adalci a ce dun mai shiru a'a na faɗa jema jama'a jewa sun same ni sama da mutum ɗari da hamsin suna gaya min kar in yi magana kar in yi magana tuni ban san yadda zan yi ba na tsaya gaban kiyama gaban Allah aka tambaye ni in ce ni in ce ni kuma ka sai na gafi dacewa jama'a su ce ga abin da ya kamata a yi ga addinin nan yanda yake kuma ga yanda ya to ina da lafiya da muka a kabala ta ɗan yi dogon bayani akan wannan muna bayani akan waye kamata wajibi dole a bi shi ina da mun yi dogon bayani da wa'inda kun ba dole bane a bi su ana iya bi ga wanda bai gane ba abin da ke cikin tsari na addinin islama wajibi ne ka bi Allah kai mai da'a wajibi ne ka bi ma'aiki sallama don qur'ana tabbata ce wa man yuti illaha faqad ata wa man yuti rasul faqad ata Allah kuma baka baka kasantuwa ka ka samu amsuwa a wajen ma'aiki ka samu Allah ta'ala ya so ka ya ce ya amince maka kai dan cikin gida ne sai fa ka zo ma'aiki don ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ashe baka zama dan cikin gida sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce qaida ta bin wannan tsarin musulunci to kenan bin wainnan rukunnan guda biyu kuma ba zai yiwu maka ba sai ka dawo ta harshen ma'aiki na ake samun abun koyi na ake samun abun bidi shi kuma bai yiwuwa ka san wannan sai ka koma cikin nususi na alqur'ani da sunna bibiyar alqur'ani da sunna bai yiwuwa ka zama ka kware akan su sai ka komo ka dumfari ilimi shi ne madafar ta bayanai ɗazu ya ta bayanai ɗazu wallahi in uwa ba a jin kunya kun ba a makara ba har yanzu ba a makara ba dan mu sharri mu shine da ka gama ibtida'iyya shikenan ka zama malam duk turancin duniya duk makarantun duniya har wajen turawa babu inda aka rubuta a rubuce dan firamare na iya zama malam babu in ba mu cikin mu ta islama da haka mutu da ya shikenan wallahi kwanakin ba abin takeici ba na ambata muku da wurin ba malami ne ke koyarwa ɗaya daga cikin islamiyyunmu yana cewa fa'aba abu talib an yi sallima iya ai mun san wannan kwa cikin liƙe kuma wannan magana ma'ana lokacin da jama'ar maka suka taru wajen abu talib ba mu shi mu baka wani ma'ana ka riƙe shi a matsayin ɗamu mu mu yanke wannan fa'aba abu talib sai abu talib bai kiya ko an hu bi ma'ana yi na yi miƙa shi kuma shi ne ma'ana ba. to wallahi abin da ne shine fa'aba abu talib an yi sallima hu sai abu talib yake musulunta don ya islam dan uwa malam ne kuma a wannan wurin kuma baka yi kace kuskure yake ba don jagora ne a wannan makarantar to kun ga ashe ba gwamnati muke mu je makaranta kuma wallahi wallahi har yanzu a garin nan akwai su kuma na alifin ba'u kuma suna karatu a wurin mu kuma idan muka je wurin su wallahi malamai ne gaba masu muke ko tafiya muke a mota na ga malam sai na tsaya in sako in je in gaishe shi dan ya koyar da ni kuma ina itirafi har gobe ina cewa malam ne inda zan gaishe ma a kasuwa in ce wannan malamin sai ce da Allah ka bari su ba jama'a su ga inda nake na wannan ne malami na sai shi na jin nauyi da kunya ne kuma cewa wallahi billahi tallahi malami na ne dan ya koya ne to ne fi a ciki yanzu ina da girman je ka an baka shugabancin wani yanki na wannan yankin na wannan yankin hango shin aibi ne koyi karatu na dalibin ka aibi ne in ka iske ana ilimin mukan da ma Jafar ke bayar tunda baka san su ba ka koya domin idan baka yi ba za a maka wahayi ba kuma idan kana magana ana gane baka da ilimin an ce ilimin jarhi ka ce jirhu ya za ba za gane kana kuskure ba ko ba zai yi ba to yan uwa don Allah mu tsoron Allah mu sani ana sabani amma sabanin kai ya tasiri shari'a ta yadda mana adalci a islama shine in kai in ce maka nan kuskure ne gyatta ina karatu aka turo kowa ya sani wasu ne a cikin karatun ilimin hadisi ina yin hadisin zakariya harun jega malam jafar ya san shi hadisi ya karanta a madina wallahi ya fi ni iya hadisi sai daga hannu ya ce isa wannan wurin da ifi ne wannan hadisin sai in ce kun ji mai abun aka ce wanda ifi ne mu gyara me kuskure me ne ya kai ba yi bane mu yi magana dazu ah, man Jafar ya muku ta'arifin fiqhu anan ya taɓa yin irin shi bana mantawa a can baga wani mai zaure yace al fiqhu huwa ma'rifatul ahkam shar'iyya al amaliyya sai ce min adlatiha a tafsiliya sai ce mai jami'i ne amma gairar mani wajen usul fiqh malaman usul sun ce wannan ta'arifin jami'i ne ya hada komai amma a zunzurutun ilimin usul wannan gairar mani ana iya shiga a suke wannan ta'arifin sai suka ce ta'ariful adil jami'ul wa mani' shine ma'arifatul ahkam shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya idan mun koya maka wannan a secondary school ko ba ka bane wallahi wallahi bai ce min tur ta tafi da wannan a sauke ta ba sai ce Allah baka baka nagode haka ne yake haka ilimin yake ma'ana al-mu'min mir'atu akhihi in na kuskure sai ya tare ni wanzu bin cikin dare zan buga musu waya in ce me ku gani game da matsala iri kaza su ce min kaza kaza kaza kaza sai in tashi akan ta ba dole bane in sun ga mun dauka ai don ni ma ina da dan abin da mallaka amma dai sashi ne ke cika sashi su mu miƙe haka sai mu samu cin nasara amma idan muka ce a'a dole sai mun dawo mun yi kaza ko kuma ka ce a'a tunda an dawo yanzu an yi wannan ya kamata mu haɗu mu zo mu yi ah, kai da yazo yake shirme ya baka hana shi ba sai ni kana gaskiya in kuma ka ce a'a tunda an zo abu kawai a tafiya to abi abuwa kai da kaba ba ka iske wasu ba kai ba ka bi su ba yan uwa Allah ta'ala ce mu Allah ya ba mu ikon dacewa a gaskiya ba wai aliki na so in yi ba kauna dai so dan yi bayani kaɗan kuma ina addu'a ga Allah mai da malam Jafar gida lami lafiya amma mai buƙatar ilmuka da yake magana wallahi duk ana koyarwa cikin gari nemi malamai kawai su koya maka amma in ka nufin cewa ba za ka kowa ba sai wani wanda shi bai mallaka ba to za a yi rungumar mu fadi kuma ina ƙara kira yan uwa mu je mu yi karatu mu je mu yi karatu duk inda kai matsayinka wallahi in baka da ilimin ana ganewa ana ganewa kuna iya gane wani abu ɗaya ko da aka kira interview aka ce abuwa interview ai duk ana ganin ka din ya ba kira ka ba baka da wanda zaka bada ne kai so mu yi karatu yan uwa kuma mu dage karatu ya zama don Allah kuma mu koya ma al'umma ta hanya haka ne kaɗai za mu samu tsira mu gina al'umma mu akan tafarkin sunna mu tafi mu bar su da tunanin mun gina wani abu wallahi yan uwa wani zubin zaka sha mamaki kai kuka idan an ce malam wani ɗalibansa muke so guda uku wallahi babu babu saboda me ai ba kawai in ji kasa ɗinka daga nesa ba shikenan ka zama malami na zama ake alizamci mutum shekara aru aru ana karatu ana ɗiba har yake matsayin da in ya mutu ɗaliban suna iya rubutu a sauran abin da ya rage bai rubuta ba kaga malam ya ambato muku abwaul bayan malam da ya rubuta shin kai ai ba da kai gama ba juzu'i bakwai sai Allah karbaran amma da da ainihin abiya salim ya zo tsohon garin kadin madina da ya juzu in biyu na karshe kai baka tantance baka ce wannan shine wancan ko wannan wani rubuta juzu'i ne ɗaya ne ɗalibin kenan ɗalibin malam yanzu ga yamin wa zai rubutu akan kayan ka mutu ne ma tukun kafa rubutawa ba tana ce in ka mutu a karata yan adalci shine in an yi kuskure a get shi don a tsora jama'a kan tafarki na kwarai amma kada rubuta ma jama'a tunani kuma ka ce a a shiru a tafaka nan sun mun bukumin umumin famula la yaqiluna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh